أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna bayan uwa haƙuri dangane da an ce za a fara ƙarfe takwas an ɗan samu jinkiri wajen hada-hadan masu ɗauka ba insha Allah za mu fara kamar yadda yan uwa musulmi suka ji sanarwar cewa malam musa yusuf asadu sunna zai gabatar da muhadara akan kucincinu da suka faru bayan rasuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallam malam musa yusuf asadu sunna zai yi mana bayanai daga hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyin ƙur'ani da kuma fahimtar magabata Allah subhanahu wa ta'ala shi ba mu ikon saurara kuma muna ba 'yan uwa shawara cewa duk lokacin da aka fara duk mutumin da yake da buƙatar yin tambaya ya rubuta bayan gama karatu insha Allah malam je ansa tambayoyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بالموت أذل رقاب الجبابرة الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزف من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام طرا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وهو المصطفى الكريم الذي جاءنا بالكتاب والسنة اللذان يفرقان بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والكفر وبين الصدق والكذب وبين الحق والباطل وبين السنة والبدعة كالشمس ودهاها وعلى آله وأصحابه وهم الذين آمنوا به أول مرة فعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وعلى من تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينزل نكي مجانا منا عينهم muna وداني a wannan masallaci da ya fi shahara masallacin ainihin wato tudun wada a kuma wannan ainihin wato yanki na kaduna south sannan kuma a ainihin wato jihar kaduna a wannan ainihin wato ƙasa ta mu najeriya a wannan duniya ta allah subhanahu wa ta'ala abinda aka ce za a tattauna a kan shi fikintinu da suka faru bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya tsare mu daga fitina wannan karatu da zamu yau yana da gaɓoɓi har ɗaiɗai har guda talatin da wajen hudu na ɗaya addinin musulunci an gina shi akan rukunne guda biyu su ne kalimatu shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah sannan na biyu wajibin da yake kan malamai da kuma ɗaliban ilimi na uku wasiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da mutanen gidan shi na hudu ikhbarun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi fitnati fi hadhihi al-umma labarin manzon Allah dangane da aukuwar fitina a cikin wannan al'umma na biyar abin da ya faru na fitina bayan annabi a zamanin sayyidina abubakar na shida kashe umar dan khattab na bakwai kashe usman radiyallahu anhu wa arda na takwas ko na tara shine ainihin wato khawarij wanda suka yi shawara cewa duniya ba za ta zauna lafiya ba sai an kashe mutane guda uku sannan na ainihin wato goma khilafanci ainihin wato khilafancin ainihin wato Hussein dan Ali bin Hassan dan Ali bin Abi Talib bayar ainihin wato Sayyidina Ali na ainihin wato sha ainihin wato sha ɗaya shine sulhu tsakanin Hassan da kuma Muawiya na sha biyu shine ainihin wato khilafancin Yazid dan Muawiya to daga nan sai abin da ya faru shine aiko wasiƙu daga mutanen iraki zuwa ga husaini jikan annabi sannan aiken muslim bin aqil zuwan shi iraki sannan akwai ainihin wato hana wanda sahabbai suka wa al'imamu husaini jikan manzan allah kar ya fita je iraki sannan fitan imamu husaini daga ainihin wato garin madina zuwa iraki sannan kuma shahada shaida suwa suka kashe imamu husaini sannan kuma tare da wa aka kashe imamu husaini a ina aka kashe shi sannan kuma sai matsayin musulmi idan musiba ta auku sannan kuma me za ka samu kariya da shi daga koda yaushe in fitina ta zo kakka afka in ka afka ya za ka fita daga cikinta sannan bayan wannan sai me ya dace a yi a cikin wannan watan sai haramcin kuka sannan sai tambaya da za mu yi ga wanda ya sabawa sunnar manzon Allah a cikin wannan watan akwai tambaya ta ɗaya akwai ta biyu akwai ta uku akwai ta hudu akwai ta biyar sannan akwai matsayin yazidu dan mu'awiya matsayi matsakaici a wajen malaman musulunci sannan na gaba sai ainihin wato ba da shawara ga hukuma sai alkhatima ta kawo Allah ya samu tuka da imani addinin musulunci an gina shi akan abu guda biyu la ilaha illallah muhammadun rasulullah babu wanda za a bautawa a bayan ƙasa kuma ba yadda za a yi a bautawa Allah sai ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kalma ta kalimatu shahada tana da nauyi shi yasa sai manzan Allah ya ce mafificin abin da na faɗa ni da annaba wanda suka zo bayana ko kafin ni ita ce kalman shahada wannan kalma ta la ilaha illallahu, wannan yake ƙarshen ta shine muhammadun rasulullah tana kunshe da wani saƙo na cewa babu yadda za a yi abautawa Allah a kowane wata a kowane sati a kowace rana a kowane awa a kowane lahaza sai fa an kwaikwayi ibadar yadda za a yi ta hannun manzon Allah wannan ya zama wajibi akan wannan to saboda haka tunda kuwa haka ne musulmin da ya fahimci ma'anan muhammadu rasulullah muhammad a matsayin shi na manzan allah da kuma dama ya kunshi akwai na farko ta'atuhu fi ma amara yi wa manzan allah biya cikin duk abin da annabi ya ba da umarni ya ce a yi na biyu akwai tasdiquhu fi ma akhbara gasgata manzan allah cikin abin da ya ba da labari ya faru yana faruwa zai faru sannan na uku akwai na bumanaha anhu wa zajara sannan wa Allah yi ubadullah illa bima shara'a na haka karatun mu yana da alaka da wa'incan gaɓuɓɓun guda uku ba'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akbara sannan wa Allah yi ubadullah illa bima shara'a ba yadda za a yi abauta wa Allah da wani abu sai abin da manzon Allah ya kawo ya ci abauta wa Allah akan shi to ƙarƙashin wannan ne labarin da annabi ya bayar tunda akwai wa tasdiquhu fi ma akhbara dole kuma in ya bada labari yace fitina za ta auku iri kaza a matsayin ka na musulmi ka yadda za ta faru sai dai ya zaka yi sai ka nemi kariya daga fitinar kafin ta zo in kuma ta zo ka san yadda zaka yi ka fita daga cikin ta na biyu bayan wannan abin da yake wajibi akan malamai da ɗaliban ilimi shine su faɗi gaskiya a san da ake buƙatar a faɗi gaskiya zuwa ga al'umma shi yasa sai Allah ta'ala ya saukar da alƙur'ani a matsayin littafi na addini kwallin kwal kuma ƙur'anin gaskiya ne shi yasa sai Allah ya ce wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqqu sun ƙaryata alƙur'ani amma fa alƙur'anin gaskiya ne sannan Allah ya tabbatar wa da kanshi gaskiya ne ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ويوم يناديهم فيقول أين شركائهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا ما في ما في ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله شيخا ونوجن سيتي ainihin wato lahu da'awatul haqqu ga Allah kadai bauta ta gaskiya take sannan ya tabbatar manzon Allah gaskiya ne cewa kaifa ya'adullahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun sannan Allah ya tabbatar cewa musulunci gaskiya ne ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batila inna al-batila kana zahunqa al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarina sannan Allah ta'ala ya zo kuma yake cewa wa Allah ta ƙolo alallahi illal haq kada a kuskura a faɗi wata magana wacce ta shafi Allah subhanahu wa ta'ala sai dai idan maganan gaskiya ce za a faɗe ta to sannan sai ya zo sai ya kunnan malamai sai ce wa idan aka zallahu mithaqal ladina utul kitaba sai ce la tubayyinunnahu lin-nasi lamul amr lalle suwa mutane bayani wala taktumunhu kada su koye musu la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktimunahu kada su yi kada su koye to mutum ya san gaskiya ya koye ta babu maslaha to sai kuma ya jira abin da zai faru a gaban Allah subhanahu wa ta'ala dan dama ɗayan biyu ne ko ka fito ka faɗa ka wata gaban Allah ko kuma in ka je gaban Allah sakamakon kitimanul haƙƙi ya zama tuba ka da ainihin wato makuwa na uku Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wasiya Zaid bin Arqam ɗaya daga cikin sahabban Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda wasu mutane guda uku suka zo za su mai tambaya yace kun ga shekaru sun mun yawa na girma abinda na ba ku labari ku rike shi abinda duk ban ba ku labari ba kar ku kallafa min ku ce sai na ba ku ainihin wato labari sai na faɗa muku wata magana to sai yake ce musu ama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawman fina khatiban manzon Allah ya miƙe wata rana a cikin mu yana mai kutuba bima'in yadda kuma baina makka wal madina a wani wuni da ake kira kumma wani wajen ruwa ne tsakanin makka da madina fa hamidallaha wa asna alaihi wa wa'aza wa zakkar manzon Allah ya gode ma Allah ya bi Allah sannan manzon Allah ya yi wa'azi ya tunatar sun maƙala sannan sai manzon Allah yake cewa amma ba'adu ala ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma ana basharun fa inna ma ana basharun ni mutum ne yushiku an yi atiya rasulun rabbi fa ujiba manzan ubangiji na ya kusa zuwa zai kira ni zan karba masa shine mala'ikan mutuwa wa ana tarikun fikum saqalaini zan tafi zan ban muku nauyaya guda biyu sai manzon Allah yace awwaluhuma kitabullahi na ɗayan su akwai littafin Allah fi hudan wa nur a cikin littafin Allah akwai haske da shirya sai manzon Allah ce fa khudhu bi kitabillahi wastamsiku bi ku riko da littafin Allah wa asfa ala kitabillahi wa raggaba fihi manzan Allah ya kwaɗaitar da al'umma dangane da muhimmanci akan riko da littafin Allah sannan sai manzan Allah ya ce sun maƙala wa ahli baiti sannan kuma da mutanen gidana kuma Allah ina haɗa ku da Allah kuma Allah ina haɗa ku da Allah sai da manzan Allah ya faɗi wannan kalmar so uku ya ce ina haɗa ku da Allah dangane da mutanen gidana ina haɗa ku da Allah dangane da mutanen gidana wannan wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi sai shi wannan ɗaya daga cikin wannan suka zo za su tambayi zai bin Arqam fa qala lahu Husayn sai yace masa wa man ahli baitihi ya Zaid alaysa nisa'uhu min ahli baitihi suwaye mutanen gidan shi matan annabi ba sa daga cikin mutanen gidan shi sai zai da bin asirin ya ce masa nisa min ahli baitihi walakin ahlu baitihi man hurrima sadaqa ba'dahu yace masa matansa suna daga cikin mutanen gidan manzon Allah kai duk wanda aka haramta masa cin sadaka bayan annabi to yana daga cikin ahlu baitin manzon Allah sai yace masa wa manhum sai yace masa ali ali wa ali aqil wa ali jafar sannan wa ali abbas wa'annan sune ahlul baiti inda ahlus sunnati wal jama'a na muke tattaunawa da wani dan shi ana ce ko kun dauka cewa ahlul baitin annabi mutane guda hudu ne Fatima Hassan da Husaini sai Sayyidina Ali saboda hadisul kisa da manzon Allah ya lullube su ummu Salma ta zo za ta shiga sai manzon Allah ya ce mata anti ala khairin ke kina kan alheri sai nake masa yanzu al-Imam Ja'far Sadiq ahlul bait ne yace eh Ali al Abidin ne yace eh musar kazin fa yace na lissafo har zuwa goma sha biyu sai na ce masa to sanda annabi ya ɗauki mayafi ya rufe mutane guda hudu ali zain abidi ne yana ciki yace bai ciki jafar sadiq yana ciki yace bai ciki Na ce ta yaya aka yi su kuma suka zama ahlul idan kun ce wa'ancan mutum guda hudu su kadai ne a baiti to shi yasa wanda suke cewa suna goyon bayan mutanen gidan annabi mu mun kasa gane wani mutanen gidan in dai gidan annabi ne matan ki su ne wa farko sannan sai ƴaƴan manzon Allah wayannan su ne al baiti sannan kuma sai dangin annabi al ali al aqil al jafar sannan da al abbas wayannan su ne al baiti mu a wajen mu mu jama'an da muke bin qur'ani da kuma sunnar manzon Allah da wannan wasiyar manzon Allah ya bari yace lallai yana hada mutane da Allah dangane da mutanen gidan shi to shi yasa na abubakar yake cewa irqubu muhammadin fi ahli baiti ku girmama annabi muhammadu dangane da mutanen ainihin wato gidan shi da wannan wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari sai ya zamanto wasu daga cikin al'umma sun kiyaye wasu kuma ba su kiyaye ba sai suka saba akan ainihin wato wannan wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa mun sha bayani muka ce da'iman duk wanda zai zo da bata cikin al'umma babu yadda za a iya zo maka hannun shi haka kawai ba komai ai ba wanda zai bi shi sai ya samu wani abu ya sa a gaba ta yadda in ka taba abun sai ya fahimci wancan abun kake ki yanzu nan kasar duk wanda zai zo ya da'awan san mutanen gidan manzon Allah to tun kafin a san za a haife ka ko a haifi wanda ya kawo da'awar an yi nan kasar lokacin da mutanen gidan annabi saboda ƙaunar da ake musu mace in ta haifi 'ya'ya biyu da ta je gida idan ta ce 'yan biyu na gaishe ku sai a kawo kuɗi a tara mata saboda ƙaunar mutanen gidan annabi a zamanin annabi akwai hassan da husaini amma babu hassana da da husaina amma a nan ƙasan aka haifi 'ya'ya guda nawa biyu mata sai a sa hassana sai a sawa husaina idan aka haifi namiji mutum in yana tunanin in an haifi mai namiji zai sa a in ba a samu namijin ban aka haifi mace a maimakon ali sai ya sa sunan yarinyar aliya a nan kasan ana yin haka saboda ƙaunar mutanen gidan manzan Allah da ake in ka an ce ga ƙusar yaƙi ali kenan duk irin waɗannan sunayen sun yi intishari to wannan shine to sai ya zamanto wancan da'awar da ta zo sai zamanto take ta kokarin cewa an cuci mutanen gidan annabi ne don haka su abin da ya kawo su don haka sun zo ne sai sun ɗauki fansa akan waye mutanen da suka cuci mutanen gidan annabi waye a ciki nan waye ba kuwa to amma wai an yi cuta ne saboda haka abin da ya kawo su sun zo za su yi cuta to duk abin da yake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yana daga cikin alama ta kai masoyin annabi ne shine girmama mutanen gidan Manzan Allah matan Manzan Allah 'ya'yan Manzan Allah da kuma jikokin Manzan Allah to bayan wannan sai labarin da Manzan Allah ya bayar dangane da fitina da za ta faru lafazin fitina ya zo cikin Qur'ani da ma'anoni daban-daban Allah sai ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna fitina ne sannan ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad jini kullum lillah Allah sai ce ya alladhina funa an amri an tusibahum fitina kada wata fitina ta same su alif lam mim ahasiba nasu an sarako an kolo amanna wa la yuftanun haka Allah ya faɗa wa annabi Musa wa naka futuna to wannan ya zo da ma'anoni daban-daban to haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa sai ya karantar da mu mutum ya nemi tsari Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamat Allah ya tsare mutum daga fitina ta rayuwa da kuma fitinar mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da labari na fitintunu za su faru kafin su faru daga kur bin alqama al yake cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya rasulullah halil islamu min muntaha shin musulunci yana da ƙarshe kuwa alan nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yake ayyuma ahlu baitil ayyuma ahlul bait duk wani gida wanda yake min al-arab na larabawa awul ujum ko ajamawa balarabi da wanda ba larabi ba aradallahu bihim khaira in Allah ya nufin gidan da alheri ko ba musulunci a gidan adakala alaihim al-islam sai Allah ya shigar da musulunci gidan qala sannan sai ce summa ma sannan sai ni qala sai manzon Allah yake cewa summa taqau summa taqau al-fitan sannan bayan wannan kuma bayan musulunci ya yaɗa gidaje alheri ya shiga sannan fitina za ta zo ta auku cikin al'umma ka annaha bulal fitinan kuma za ta zo yadda ka san kaman girgije haka za ta zo sai yake cewa qala kalla wallahi sha Allah shi wannan mutumin yake cewa a'a in Allah ya da wannan abun ba zai faru ba qala sai manzon Allah yake ce masa bala wallahi haka ne wannan abin da ka ji na faɗa sai na ya faru sai manzon Allah ya ce wallabi nafsu muhammadun biyadihi ina rantsuwa da wanda ran annabi muhammad ke hannun shi thumma ta'uduna fiha asawi da subban wallahi sai fitina mai tsanani ta kwararo cikin al'umma wadda fitinan sai ta kai yadda ribu ba a zuhun riƙa ba ba'a sashin su ya ɗauki makami yana yakan wa yana yakan sashi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya faɗa sannan hadisin al-Imam Abu Huraira manzon Allah yake cewa wailul lil arab min sharrin qad taraba ma'ana wailu bane ya tabbata ga ainihin wato laraba na wani sharri da yake kusantowa in ji manzon Allah wani irin sharri ne wannan sai manzon Allah yake cewa fitan ka kita illal muslim wata irin fitina ce kamar yankin dare mai duhu yusbihu ar-rajul mu'minan mutum zai waye gari yana mai imani amma wayin shi kafirin kafin yamma kuma ya zama kafiri Allah ya kiyaye sannan wayin shi kafiran mutum zai kai wayin shi ainihin wato musliman mutum zai kai yamma yana musulmi amma kafin gari ya waye kuma ya zama kafiri me wannan Ya yabi'u qaumun dinahum za a samu wasu mutane suna sai da addinin su bi ardin duniya saboda wata kaddara ta duniya sai manzon Allah yake cewa a wannan lokacin qalilul mutamassikina yawma in ko qalilul mutamassik yawma idin bidini dan kadan ne idan fitina ta faru wanda za su tsaya su riko da addini yadda ya kamata dan manzon Allah yake cewa kalqabi da alal jamra da wanda kuma ya riko da addini a lokacin da fitina take tasowa to daidai yake da wanda zai dauke kuma garwashin wuta ya riki a hannun shi ka kwatanta yanzu akwai mai soya wani abu a waje in ka fita ka dauki garwashin wuta ka fito da shi daga murhu ka sa a hannun ka rike me zai faru wallahi ba kowa bane zai iya daure wanda zai rike garwashin wutan har sai ya mutu kaso goma in aka sa to zai wahala kaso tara in ba a watsar ba ɗaya ne za su iya daurewa duk abin da zai faru ya yi ya faru to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sannan sai manzon Allah a wani hadisin hadisin ainihin Abdullahi dan Umar yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naga annabi yushiru ila al-mashriq yana nuna hannun shi wajen ainihin wato gabas wa qala sai manzon Allah yake cewa inna sai manzon Allah yake cewa ha innal fitnata ha huna anan wajen manzon Allah ya nuna gabas misali yin haka ya ce wasu sahabbai kun ganin wajen wallahi fitina za ta taso ta nan wajen innal ta hahuna min ya tsulu ƙarnu shaitan ta nan wajen ne kahon shaitan inda kahon shaitan yake fitowa to ta nan fitina za ta taso malaman hadisi da suka bi duk irin waɗannan hadisan da annabi ishara zuwa ga wajen sai ishara zuwa ga iraki manzon Allah yake nufi shi yasa wani malami ya littafi ya kai haka akan a wace ce al kawai yi littafin al'ira. ya tattaro duk irin waɗannan halisan yi ta bayani to Iraki, matattara ce wacce gari ne yana da tsohon tarihi annabawan Allah sun zauna a garin annabawan Allah su annabi Ibrahim suwa duk an zauna a garin idan aka tashi samun mutumin kirki daga cikin mutanen Iraki da sai kaga kirkin shi kuma ya sha bamban da sauran mutane idan kuma aka sake samun mutumin banza daga cikin mutanen iraki to za ka ga kuma lalacewa shi ta fi lalacewa kowane mutum yanzu wanda duk suka yi ta asisin ilimomi mafi yawanci shi ka ga mutane ne iraki wanda ya zo ya fara wa ilimin musulawar hadisi babi mustaqil ya fara mai littafi mai zaman kanshi shine abubakar arramu hurmuzi mutumin iraki ne wanda ya fi kowa haddace hadisan annabi mutumin iraki ne al-imam ahmad imam ahlus sunnati wal jama'a wanda ya fara ta'asisin ilimin fiqh al-imam abu hanifa ne dan iraki ne wanda ya zo da maganar ilimin aro dan iraki ne wanda ya zo da kara to haka ta nan bangaren to ta ɗai bangaren kuwa daga iraki ne mafi yawancin duk fitintunan da suka kunno cikin addinin musulunci ake shirye su daga iraki ne aka shiryo aka za kashe sai na umar daga iraki aka shiryo aka za kashe sai na usman daga iraki aka shiryo aka zo aka kashe na ali kuma mutanen iraki ne wanda za mu magana su suka yi gayyata ga jikan manzan Allah ya je kuma suka kashe shi Allah ya kiyaye shi yasa sai manzan Allah ya nuna yace hauna daga nan wajen ina za ta taso shi yasa wani malami yace iraki tana zaune lafiya fitinar da annabi ya faɗa sai wani je amerika suka je suka taso da wannan fitinar da kake gani ta tashi ta yaƙi yaƙen nan da ake a iraki billahi na duk duniya yanzu babu wanda isa yi maganin ta ita na ce take kwanta aka je aka yi wa aka taso ta wala duk duniya yanzu ba wanda zai iya ainihin wato maganin ta to wannan <clears throat> dangane da ainihin wato fitina kenan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga miqdad yake cewa aimullahi yake cewa na rantsi da Allah shi miqdad laqad sami'tu rasulullahi naji manzon Allah yana cewa inna sa'ida lalle mai arziki man junnibal fitan wanda aka nisantar da shi fitina inna sa'ida man junnibal fitan lalle wanda yake da arziki mai arziki wanda aka nisantar da shi daga fitina sai da manzon Allah ya faɗi wannan sai uku sannan sai manzon Allah yake cewa waliman waliman tuliya da kuma wanda aka jarabce shi da musibar ba shi janyo ka ba fasabara sai ya haƙuri to mutum Allah ya jarabce shi da musiba ba shi ya janyo ta ba sai ya haƙuri to Allah subhanahu ta'ala zai cika mai ladan shi na yin haƙuri akan musibar da ba shi ya janyo ta ba zuwa ta same shi sannan زيد بن ثابت yake cewa bainama annabi sallallahu alaihi wasallam fi ha'id libanin najjar manzon Allah yana cikin tafiya a wani bangare na wani bango na wata kabila banu najjar ala balgatin ala balgatin lahu akan wata ainihin wato taguwarka wa nahnu ma'ahu mu muna tare da annabi idan hadat bihi sai taguwar ta karkace daga hanyar da ya kamata ta bi fakadat tulqi saura kaɗan ma saboda bauɗewa da ta yi ta kayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa idza akbar sittatin aw sai manzon Allah ya ga kabarin mutum biyar ko mutum shida sai manzon Allah sai yake cewa ainihin wato sai wani magana ya ce kaza wa kaza wa kaza sai yake cewa kane ya yaqulul juraybiyu fa qala man ya'rifu ashab hadha al-qabr sai manzon Allah ya tambayi sahabbai yace musu daga cikin ku waye ya san ma'abuta wa'annan kaburburan qala rajulun sai wani mutum ya ce ana qala sai manzon Allah yace masa fa mata fa mata mata haula yaushe wa'annan mutanen da ke cikin kabarin nan suka mutu qala sai yake cewa matu fil ishraq sun mutu a cikin shirka da Allah kafin zuwan musulunci fa qala sai manzon Allah yake cewa inna hadhihi al umma lalle wannan al'umma tubtala fi qabriha za a jarabce ta a cikin kabarinta duk wanda ya mutu akwai tambaya falaula ba dan ba Allah tudafinu Allah tadafanu kada wanda ya ainihin wato ba dan kada tsoro ya kama ku ba daga yau kowa ya daina zuwa makabarta binnewa wanda ya mutu sai manzon Allah yake cewa da na roki Allah an yusli akum min azabil qabr ya ji yadda ku azabar kabari alladhi asma'uha min wanda nake ji yanzu ana yi wasu to saboda in aka ji wani ceto wani zai ce to billahi lazi ko shi da makabarta sai dai a kai shi amma ba za a kai wani da shi ba sai manzon Allah ya ce wallahi da na roki Allah ya ji yadda ku sannan sai yake cewa ainihin wato summa aqbala alaina bi waje sannan sai manzan Allah ya fuskanto ta wajen mu fa sai yake cewa ta'awwazullaha ku nemi tsari da Allah min azabin nari daga azaban wuta sahabbai suka ce muna neman tsari Allah ya tsare mu daga wuta mu Allah ya tsare mu daga wutan daga nan sai manzan Allah yake cewa ku nemi tsari da Allah daga azabar kabari suka ce muna neman tsari daga azabar kabari sannan sai manzan Allah ya ƙara ce musu ku nemi tsari daga azaban Allah ko ku nemi tsari daga fitina wacce za ta bayyana da wacce ba ta bayyana ba sannan sai suka ce muna neman tsari daga daga ainihin wato fitina to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ne cewa ainihin wato lalle wa'annan abubuwan lalle sai sun faru sannan akwai Huzaifa wanda ake kiran shi ma'abucin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inni la an nasu bi kulli fitna ni ne mafi sanin mutane da kowace irin fitna ka'inatu fi ma baini wa bainas sa'a ni ne nafi kowa sanin kowace irin fitina wacce za ta faru tsakanin yanzu da abin da zai faru har zuwa tashin alkiyama illa wa ma bi illa an kuna rasulullahi asarra ilayya fi dhalika shay'a sai dai akwai wani abu da manzon Allah ya dan asarta bi faɗa min ba lam yuhaddithu gairi haka huzaifa ya ba da labari a kinin wato fitina shi yasa wancan hadisin nashi shi huzaifa al-yaman da yake cewa kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an khairi wa kuntu as'aluhu an sharri ni kuma ina tambayar annabi dangane da sharri me yasa nake tambaye shi saboda makafata an yi dirkani saboda tsaron kada sharrin ya riske ni alimtu sharra la li sharra lakin li tawqi'i wa man lam ya'rif sharra min al-khairi a فيه yace fa qulti ya rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa sharri da cikin jahiliya muna cikin sharri mu ne tata shan giya kisan kai bala'i faɗa kan kabilanci fa ja'ana allah bi hadha alkhairi sai allah ya zo mana da kai da alheri aka fito da mu daga ciki wa hal da zalika alkhairu min shar bayan wannan alherin da muke kai al'umma za ta koma kan sharri qala na'am sai manzon Allah ya ce masa eh za ta koma kan sharri Wahal hal da zalika alsharru min bayan ta koma kan alherin kan sharrin za ta dawo kan alheri sai manzon Allah ya ce masa za ta dawo kan alheri amma fa alherin ba ta tatti ba fihi dakhalun an gurbata alherin da hayaki sai ya ce masa wama dakhalu ya rasulullah wani irin hayaki ne sai manzon Allah ya ce masa za a samu qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadin suna bin sunnar wani ba sunnata ba karantar wani ba karantarwa ta ba ta'arifu minhu wa tunkir wani abin da aka ga sun yi daidai in sun yi wani abin kuma in suka tafkata bargaza sai daga kawai da kai kawai sannan bayan wannan annabi ya ce masa za a samu fitinatin amya fitina makauniya bayan wannan kuma a samu du'atun ala abuwa bi jahannam masu da'awa da sunan musulunci amma akan kofar jahannama Musulunci. man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha duk wanda ya karba maka ka kira ya kira ka karba mai to wallahi abin da zai faru sai ya wallaka cikin wuta wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa dangane da ainihin wato tikina to tunda tasdiquhu fi ma akhbara gaggata manzon Allah dole ne cikin abin da zai ya bada labari to lalle manzon Allah ya bada labari cewa fitina za ta faru sanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu sayyidina Abubakar baya nan yana wajen gari ya zo ya samu mutane an yi tsaitsaye a ce ma annabin ya rasu babu wanda zai iya faɗa domin sayyidina Umar ya zare takobin shi ya ce wallahi duk wanda ya ce annabi Muhammad ya mutu wallahi sai ya ɗauki ran shi ya ce manzon Allah bai mutu ba ya je munajati da Allah ne kamar yadda annabi Musa ɗan Imran ya je munajati da Allah subhanahu ta'ala kafin ya dawo munafukai suka ce ya mutu sai na abakar ya zo ya samu mutane ya wuce ya je ya samu manzan Allah a kwance a ɗakin na na Aisha ya ɗaga manzan Allah a cikin littafin ya kalli manzan Allah ya ce masa ibta ayyan wa mayyatan ya rasulallah kanshi kake yi kana da rai bayan ka mutu ma kanshi kake kana da rai kana da tsarki baka da rai ma kana da tsarki bayan ya gama wannan sai ya zo ya hau mumbarin manzon Allah fa hamidallaha wa asna alaihi sai ya tunatar da sahabbai ya kawo ayoyi ya yi nasiha ya faɗakar cewa lallai manzon Allah ya mutu sai da na Umar fajalasa ala rukubati sai ya zauna akan gwiwoyin shi ya ce wallahi wa'annan ayoyin da sai na abakar ya karanta kai ka ce ban san su ba a cikin littafin Allah sai na umar ya manta to wannan fitinar da annabi ya bada labari za ta faru sai ya zamanto manzon Allah yana rasuwa a zamanin sayyidina abubakar sai aka samu kabilu daidai har wajen guda biyar duka sun ridda akwai kabilan ainihin wato asad wa gassan wanda ainihin wato wanda yake jagorancin su Sulayatul Asad Asad sannan akwai ainihin wato kabilar King wanda yake kan yanda yake jagorancin shine Al-Ash'ab bin Qais Al-Kindi sannan wartaddat Muzhad wa man yaliha wa alaihim Al-Aswad Al-Anasi wayannan kabilar suka yi da Al-Adwan Asnasi sai da mutu shi ke jagorancin su wajen yin riddan sannan ainihin wato kabilar Banu Hanifa suka yi da wanda yake jagorancin su shine musailamatul kazzab wanda shi kadai ba sai da ya ja wajen mutum dubu hamsin suka bi shi a matsayin annabi sannan aka samu wata mata daga kabilan sulaim wannan alfaja'a wanda wannan wannan daga kabilan alfaja'a wanda ya zo ya jagorancin shine wannan mutumin alfaja'a sannan aka samu daga kabilan ainihin wato bani tamim wanda mace saja ta zo ta ce ita ma annabiya ce sannan bayan wannan aka samu mani zaka wannan su ba ridda suka ba su suka ce ba za su ba da zakka ba ai zakka Allah ya ce annabi ya karba a hannunsu ne kuzu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim tunda ko manzon Allah baya nan babu wani mutum da ita su shi zakka manzon sayyidina Abubakar ya miki ga wa'annan ga wa'annan ga wa'annan wanda duk da an san su a cikin musulunci ne amma yanzu sun yi ridda sun bar addinin musulunci ya za'i da su ga kuma rundunar da manzon Allah yana cikin kafin rashin lafiya ya kama shi za a tafi yakin mu'tad Musamman ɗan Zaidi yana da shekara sha takwas. annabi ya naɗa shi ya shi shine komanda saboda biyayya na sahabbai akwai wanda yake da shekara tamanin, wani saba'in, wani hamsin. amma yana da shekara sha takwas annabi ya wannan mutumin shugaba ne ku bi shi kuma kowa ya zauna a ƙarƙashin shi wani ya zo ya ba sai na abakar shawara wannan fitinar ta faru gasuwa na sun yi ridda gasuwa ne gasuwa ne ba na goyon bayan wannan rundunar da annabi ya ce ta tafi waje kaza yanzu tun da yanayi ya canza ta tafi sai na abakar ya ce masa wallahi ba zai taɓa yiwa ba in duk garin madina mutane za su tsare babu yadda za a iya dakatar da abin da manzon Allah ya zarta san da yake da rai ya ce mu bin zai yi gaba usama dan zai yi gaba da wa'annan abubuwan da suka taso a zamanin sai na abubakar ya zo a shekara biyu da 'yan kwanaki 'yan watanni duka yi kiliyarin ɗinsu to shi yasa sai Allah ya ce ya ayyuhal na amanu man taddamin kuma an dinihi duk wanda ya yarda ya bar addinin musulunci to fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannan Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna son Allah shi ma Allah yana son su wannan siffa ta farko kenan na biyu azillatin alal mu'mina suna da kankan da kai akan masu imani ba sa daukan kansu cewa su wani abu ne amma a izzatin alal kafirina sannan sai Allah ya ce yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im suna jihadi sai addinin Allah ya daga kuma ba sa jin tsoron zargin duk wani wanda zai zarge su sai al-Imam Hassan al-Basri yake cewa wannan ayan da Allah yake cewa man yartar da minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna wa hadha Abu Bakar wa ashabu wannan sirri na Abu Bakar ne da sahabban shi domin riddan bata faru ba zamanin Annabi sai bayan manzon Allah ya wafati da riddan ta faru kuma Allah sai ya kawo wanda ya dike layarin din riddan kowa ya dawo kan daidai sai na Abubakar ya rasu ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan wanda ya bi bayan shi shine Umar dan Khattab wanda ya zamanto ainihin wato shugaba hijira na da shekara ainihin wato sha uku tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu shekara biyu da yan watanni sai da na Abubakar ya bi shi sai na Umar ya yi shugabanci daga shekara ta ainihin wato sha uku zuwa ta shekara ashirin da uku sai da na Umar ya yi shugabanci sai da na Umar wanda dama manzan Allah ya ce wannan shine muglak wanda ainihin wato zai kulle kofa fitina kuma duk ran da ta kare to fa sai yadda aka yi shi yasa shekarun nan da yana shugabanci duk wani abu na gigiwa da rawar kai wallahi baya samun motsawa a zamanin gwamnatin na Umar baya samun motsawa a zamanin ainihin wato na Umar Abdullahi dan Abbas yana ba da labari yace qadima uyainata ainihin wato al'uyena ya zo wajen ainihin wato ɗan uwan shi shine al-hurr bin qais al-hurr dan qais shi wannan hurr dan qais abdullahi dan abbas yake cewa wa kana min an-nafar alladhina yudinihu umar ya kasance yana daga cikin na kusa kusan umar wanda umar yake kusanto da su kusa da shi shi wannan al-hurr bin qais sai yace wa kana al-qurra'u ashaba majlis umar majalisar sai na umar inda ake zartar da hukunce-hukunci abdullahi dan abbas zai ce wanda suke zama a jalisar makaranta alkur'ani ne wannan majalisar za ta haifar da alheri ko ba za ta haifar ba wa mushawaratihi ka hulan kanu au shubbana sannan ma'addata qur'ani su suke ba sai na umar mashawartan shi dattije da manya wanda suke ba sai na umar ainihin wato shawara ma'addata alkur'ani shikenan babal uwaina sai shi wannan uyana din da ya zo sai yake cin wannan dan dan uwan nashi yabna akhi laka wajhun inda hadal Amin ya kai dan dan uwana kana da matsayi a wajen sayyidina Umar azilli alai ka neman mun izini ina so zan gana da sayyidina Umar fasta'azana al hur sai shi wannan hur din sai neman masa izini wajen sayyidina Umar walamma dakala alaihi lokacin da shi wannan uwaina din ya shiga wajen sayyidina Umar faƙala sai yana shiga suke ce masa hiya ibn tsaya kai ɗan kaɗa ka tsaya ka ji da kyau wallahi ma tu'dina al-jazala baka ba mu dukiyar gwamnati mu kashe yanda muke so wala tahkumu fina bil adal. kuma baka hukunci a cikin mu da adalci haka yazo gaban sayyidina Umar ya faɗa ne. Abdullahi dan Abbas yace fagade ba Umar umar sai ya fushi hatta hamma an yi abi har sai da yasa aka kamo bulala ce a kwantar da shi sai ya bagakin da bai da ladabi shikenan sai shi wannan horar din yake cewa ya amiral mu'minin inna allaha ta'ala qala li nabiyihi khudh al afwa Allah ya ce ga annabi ka karbi afwa wa a'rid anil jahilin kuma ka kauda kai daga jahilai sai yace wa inna hadha min al jahilin wallahi wannan yana daga cikin jahilai yace wallahi ma ha umar hina tala alaihi na rantsi da Allah sai na Umar bai tsallake wannan ayan ba sanda aka karanta ne sai yace wa kana kafan inda kitabillah na Umar yana da tsayawa akan littafin Allah duk abin da na Umar yake in ka ja aya kace Allah ya ce to zai mai wa zai mai birki shi yasa sanda aka ja ayan khudil afwa wa a'muru bil urfi wa a'rid al jahilin na Umar yana jan ayan kawai sai dai kawai hawaye ya fara mu ya fara ainihin wato turaro wa na Umar saboda haka na Umar da ya zo ya hau shugabanci daga shekara ta sha uku zuwa shekara ta ashirin da biyu wanda matsayin sai Umar ba falalan shi ake so a faɗa ba da tarihin shi wanda tarihin shi karatu ne mai zaman kanshi ga duk ɗalibin da yake ya san rayuwar na Umar da gudun da ya ba addinin musulunci na Umar ya zo cikin masallaci ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗu dama akwai wani ainihin wato bawa a cikin garin ainihin wato sai na umar yana masallaci ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗu an daidaita sahu an fara sallah a shi akwai wani arni abu ta almajusi wukar da ya kera dama makeri ne ya yi wajen wata ɗaya na sa mata sai da ya bari an fara sallah ya samu sayyidina umar ya birma mai wuka waje bakwai musulmi duk wanda ya kanshi zai fita ta nan kofan a tare ya soki wannan duk wanda ya nan ya sai da ya soki mutum goma sha hudu da ya tabbatar za a kama shi sai ya ce so sai ya burma ba kai shuka sai kashe kai sai da na umar bai san abin da ya faru ba kawai ya faɗo ne ya gan shi a halin da ya gan shi amma farkon abin da ya fara tambaya al'umman musulmi an yi sallah kuwa farkon abin da ya fara tambaya an yi sallah kuwa abin da umar ɗan khattab ya fara tambaya saboda haka sanda wani mai ba da magani ya zo ya ce a basiri na umar nono a gani idan nonon bai fito mai ba ta waje to alama ne watakila in an mai magani zai iya warkiya amma in dai aka bashi nonon aka gaya ya fita to kuma sai da hali ana bashi nonon yana sha ta ciki sai ya fita ta waje kawai saboda kukan ta riga ta ainihin wato fasashi. na Umar ya mutu ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya kara ma Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda to wannan ita ce fitina ta farko ko ta biyu bayan waɗancan rijjan da aka samu bayan rasuwar annabi sai kuma kashe sirikin manzan Allah shine na Umar abokin manzan Allah wanda na ainihin wato Ali bin Abi Talib yake cewa na saba ji ba so iya ba bi ba in ji annabi yana cewa kharastu ana wa abi bakarin wa umar dakaltu ana wa abu bakarin wa umar akaltu ana wa abu bakarin wa umar bayan mutuwan na umar sai ainihin wato wanda ya zama shi shine shugaba bayan na ainihin wato umar shine usman dan affan Allah ya kara masa yadda usman dan affan Allah ya ƙara masa yadda ya zama ainihin wato shugaba bayan rasuwan ainihin wato sai na Umar ainihin wato shekara ta ashirin da uku zuwa shekara ta talatin da biyar to mabda'u hadhihi fitina shine Abdullahi ɗan Saba'i Abdullahi dan Saba'i wanda wani bayahude ne ya zo ya shiga addinin musulunci tunda lokacin sahabbai addinin musulunci yana da ƙarfin da babu wanda ya sai iya gaba da gaba da sahabban manzon Allah ya faɗa da su kowa ya sun karya shi a duniya kuma kowa dama ya san yahudawa sun kware wajen wannan a turo wani ya shiga cikin ku yayi kaman yana tare da ku dan ya muku illa ya ka turo abdullahi dan saba'i sai ya zo ya shiga addinin musulunci sai ya ji dinki cewa shi mutum ne wanda an kwace shi ne farkon wanda ya zo ya fara da'awan cewa Ali bin Abi Talib shi aka nada shugaba bayan annabi sai Abubakar da Umar da Usman sai suka kwaci shi zai fara wannan da'awa ya je daga Misra ya shirya fitina mafi yawancin sahabbai ba sa nan sun tafi aikin haji aka zo aka yi atakin din sayyidina Usman a gida limamin da ya sa yana wa mutane sallah hamsu salawatu suka cire limamin suka sa nasu aka tsare sayyidina Usman a gida aka hana shi fita ragowar sahabban da suka rage abin zai baka mamaki daga cikin wanda suka ce za su ɗauki makami su difa'i akan kan na usmanu akwai hassan akwai husaini jikokin manzan allah sayyidina usman ya ce a'a ba zai yadda ba a ɗauki makami saboda shi a zubar da jinin al'ummar manzan allah yasa malamai suke cewa duk cikin al'ummar annabi wanda ya fara aiki da wasiya irin ta abila akan kabila shine ainihin wato saidina usman tunda yana da dama akwai mutanen da za su iya yin rigima saboda shi amma yace bai dama ba za a yi ba aka zo aka tsare shi har gida shirikin manzan Allah mutumin da mala'iku suke jin kunya wanda a doron duniya babu wani mutum wanda annabi ya ɗauki 'ya'yan shi guda biyu ya ba shi sai sayyidina Usman yana karatun littafin Allah da azumi a bakin shi amma wasu suka zo suka hauro suka kama shi suka kwantar da shi suka yanka shi to wannan yana daga cikin ainihin wato fitinan da kaga wannan fitina ce wata duk musulmi za ta so same ne dan aljannatin a duniya mutumin da mala'iku suke jin kunya sirikin manzon Allah yana karatun littafin Allah da azumi a bakin shi a samu wasu su su kama shi su kwantar da shi su yanka shi shi yasa Hassan bin da yake cewa ku bi matsa su unwan sujud ya yaqta al-layla tasbihan wa qur'ana sun yanka dattijo wanda kanshi ya takuda da baki da fari wanda yana yanke dare banda wa Allah karatun ƙur'ani da tasbihi ba abin da yake duk Qur'anin duniya yanzu daga kowace irin ruwaya wanda ke hannun kowane musulmi zaka ga rasmul usmani shi ya qur'ani wannan hidiman ta ga qur'ani a yadda yake ya tsaye a matsayin shi nawa na ainihin wato littafin Allah amma aka zo aka kama surikin manzon Allah aka yanka shi to wannan sai zama shi shine mabda'u na fitina to wanda suka je suka kashe sayyidina usmanu sai suka yi da'awan cewa su magoya baya ne na Ali bin Abi Talib Muawiya yana Sham a lokacin gwamna ne Sayyidina Usman ya naɗa shi sai ya tura mai bayan ya zama Amirul Mu'minin ya cewa ya masa mubaya'a sai Muawiya yake ba zai masa mubaya'a ba sai idan ya ɗauko fansan jinin wanda suka je suka kashe ɗan uwan shi sai na Usman kuma ya kafa hujja da nassin Qur'ani ai Allah ya ce wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura yace Usman kuma an kashe shi mazluman ba abin da yi dama annabi kafin ya bar duniya ya ce mai Allah zai sama riga ta shugabanci wasu za su zo da ƙarfin bala'i za su yi sai ka cire kaka kuskura ka cire haka sai da na usmanu ya ainihin wato mutu da sai aka sami ainihin wato mabda na fara fitina tsakanin bangaren sai da na ali da bangaren mu'awiya akan wannan kadiyan aka samu fitintinu akan wannan to sai da na ali yana yaƙar su mu'awiya a matsayin yana yakar yan tawaye ga gwamnatin musulunci shi kuma na mu'awiya yana yaki akan sai an ɗauko fansan jinin wannan suka suka kashewa dan uwan shi na usman to akan wannan jirgin da aka yi aka yi tsakanin sayyidina ali da kuma ainihin wato na muawiya to daga nan bangaren sai aka samu jama'a biyu aka samu nawasi, sannan kuma aka samu ainihin wato shi'a wanda daga baya ne waɗannan abubuwan suka faru ɓangarorin guda biyu to sai ya zamanto sayyidina ali wancan rikicin kafin ya faru manzon Allah ya yi bayanin zai faru inda ya nuna ɗanshi sayyidina hassan yake ibni hada sayyidu wannan ɗan nawa shugaba ne la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atayn min al-muslimina Allah zai yi sulhu da wannan yaron na wannan gaba tsakanin kungiyoyi guda biyu na musulmi masu fada da juna da kuma Allah dama ya ce wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma idan aka samu wani bangarori daga cikin mu'mine guda biyu sun yi fada sai Allah ya ce fa aslihu bainahuma ku wanda kuke gefe ba ku shiga fadan ba ku zo ku shiru tsakanin su fa in bagat ihdahuma alal min ukra idan aka zo za a yi sulhu ɗaya yi tawaye domin kalman albagawi yakan ɗauki zalunci kuma yakan ɗauki tawaye aka zo za a yi sulhu wannan ya ce ya yarda a yi sulhu wannan ya ce bai yarda a yi sulhu ba sai Allah ya ce faqatilul lati bagi hatta tafi'a ila amrillah ku yaƙi wanda suka yi tawaye har sai sun dawo kan umarnin Allah tunda dama Allah ya ce sulhu khairun to sai aka samu matsala sayyidina ali bai taɓa yaƙar su mu'awiya ba a matsayin yana yaƙar kafare ne ya yaƙi su ne a matsayin ya yaƙi 'yan tawaye ga gwamnatin musulunci wannan littafin najil balaga ne littafin ɗin shi'a din ka je kasuwa gobe ana samun a nan yake cewa ya kawo magana wadda take nuna haka shi bai taɓa yaƙan su mu'awiya ba a matsayin yana yaƙar kafare yake cewa shi ne wannan littafin wa min kitabin lahu alaihi salam yana daga cikin abin da sai na ali ya rubuta katabahu ila ahlil amsar ya rubuta shi zuwa ga mutanen birane ma yaktasu fihi ma jara bainahu wa bain ahli sufain yana ba da labari tsakanin abin da ya faru da shi da mutanen sufyan bangaren sai da namu awuya sai ya ce wa kana bar wa amrina an nan taƙaina wal qawmi min ahli sham farkon al'amari ainihin wato mun haɗu da mutanen sham sai ya ce wa zahiru anna rabbana wahid abin da ya faru abin da yake zahiri ubangijin mu ɗaya ne wa nabiyuna wahid kuma annabin mu ɗaya ne wa da'awatana fil islam wahidatun da awarmu a musulunci da mu da su daina in ji sayyidina ali la nastaziduhum fil iman billahi wat tasdiqi bangaren muawiya ba ma neman su da imani da Allah da kuma gaskata manzon Allah sannan wala yastaziduna na kuma su ma ba sa neman mu da mu daɗa imani da Allah ko gaskata manzon Allah sai ya ce al'amur wahidin al'amarin baɗe ne me ya kawo wannan sai ya ce illa maktalafna fihi min dami Usman abin da ya kawo maka muka sabani akan su jinin sayyidina Usman ne sai ya ce wa nahnu min hubari'un mu kuma mun barranta in ji sayyidina Ali cewa ina da hannu wajen zuwa aje a kashewa sai da na usmanu ni na barranta akan wannan to sanda wannan kadiyar ta faru sai aka ce to za a yi sulhu za a yi sulhu tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya sai aka zo aka yi sulhu su waɗannan mutanen da suka goyi bayan sayyidina ali aka yi rigima a iya zatansa da tunaninsu sai da na Ali yana yaƙar su mu'awuya ne a matsayin yana yaƙar kafare shi ne ya musu biya ya ce a'a yana yaƙar su ne a matsayin yana yaƙan ƴan tawaye ga gwamnatin musulunci to bayan an zo an yi sulhu tsakanin bangaren Ali bin Abi Talib da bangaren sayyidina Muawiya radiyallahu anhum ajma'in to kenan to akwai mutanen da sulhun bai musu daɗi ba sai aka samu wasu daga cikin magoya bayan Ali bin Abi Talib sai suka falle ne su ne khawarij daga baya sai suka zo suka ce da shi sayyidina Ali da shi Muawiya duk sun kafarta duk kafare ne suka kafarta bangaren Muawiya suka kafarta bangaren sayyidina Ali to wayannan mutanen guda uku wayannan mutanen da suka fallewa sai na Ali suka yi tawaye suka kafarta shi suka kafarta ka sabu manzon Allah ba shirikin manzon Allah amma wani ya kalle shi ya ce mai kafiri suka kafarta su kenan sai suka dawo gefe da suka dawo gefe sai suka ce in dai ana so duniya ta zauna lafiya to sai an kashe mutane guda uku sannan duniya za ta zauna lafiya a lokacin wayannan kawari din suka ce sai an kashe Ali bin Abi sai an kashe Muawiya sai an kashe Amr bin al-As wayannan duka sahabbai ne na annabi amma suka zauna suka ce in dai ana so a zauna lafiya to gaskiya sai an kashe su tukunna sannan duniya za ta zauna lafiya sai aka samu wani abdurrahman bin maljam al-muradi sai yake shi a bashi zai je kashe sai da na ali sannan aka samu wani an yi albarku at-tamimi yace shi a bashi zai je kashe muawiya sannan aka samu ainihin wato amr bin bakra at-tamimi yace shi kuma zai je sai ya kashe amr bin al-as amur bin al'as wanda ya turo ranar ya kamata ya zo sallah sai bai zo ba sai ya jinkiri sai ya turo wani a madadin shi inda dai ya san kawai dai amur bin al'as yake limanci to ranar sai bai zo ba kai wancan tsotsayi ya jita kwanan shi ya tsaya yana shiga sallah wancan ya kashe shi muawiya kuma wancan da aka turo mai ya kashe shi ya sauke shi da wuka amma bai yi nasarar kashe shi ma kuma wukar tana haɗe da dafi malamai suka ce shine sababin da ya sa har mu'awiya tun da daga lokacin har ya mutu bai ƙara haihuwa ba saboda gubar ta mai illa shi kuma wannan abdurrahman bin maljam alkhariji ya lallabo ya lallabo da asuba sai na ali yana kiran sallah kuma yana tashin mutane su je su sallah ya samu sai na ali ya burma mai wuka ya kashe shi wayannan sune fitintunin da suka dinga faruwa bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to bayan wannan kashe Ali bin Abi Talib da aka yi sai ya zamanto Hassan dan Ali bin Abi Talib ya zamanto shine amirul mu'minin da ya zamanto amirul mu'minin a shekara ta arba'in da ya zamanto amirul mu'minin a shekara ta arba'in sai ya zo ya ce gaskiya shi ba zai yadda ba a ci gaba da rigima da shi ba zai taɓa yiwa ba ya ce ya yadda mu'awiya musulmi ne sannan kuma sahabi ne na manzan Allah yana da daraja yana da kima saboda haka ya zo su yi sulhu ga sharuɗa zai aiki da littafin Allah da sunnar manzan Allah da kuma ainihin wato sira na mutanen kirki wanda suka riga shi abubakar da umar da usman aka yi sulhu akan wannan suka yadda sai ya sauka daga kan shugabanci sai ce ya bar mawa ya ba masai na mu'awiya wannan shine abin da ya faru to yana daga cikin abin da duk ɗan shi'an da kake tattaunawa da shi zai ba shi wahala sun ce shugabancin nan wajibi ne bal ma asali waɗannan mutanen Allah ne ya naɗa su sabai suka kwafi to in Allah ne ya naɗa dan me sai na Hassan zai sauka ya ce ya ba mu auya ko akwai wata maslaha da ta yadda kai musulmi kana kai shugabanci ka sauka gaba kafiri ya ci gaba da saboda a zauna lafiya akwai babu to mu a wajen mu na Hassan yayin sulhu da sayyidina Muawiya ne saboda ya yadda musulmi ne kuma ya yadda mutumin kirki ne sannan ya tantance ya zama shugabanci idan ko kun ci a ba haka bane to yanzu dole fa sai kun neman wa sayyidina hasan wa mafita domin ya dauki shugabancin al'umma musulmi ya san mu'awiya bai dace ba yemi yace gashi nan wannan kuma kaga wannan hasha ya tsarkaka ba zai yi ba ga jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to bayan wannan sai ainihin wato sai ainihin wato mu'awiya ya zama to shine khalifa a shekara ta arba'in da ɗaya ne kalifanci zuwa shekara ta sittin mu'awiya ya rasu a shekara ta sittin sai ainihin wato ɗan shi zidu sai ya hau kilafanci akan kujerar baban shi wasu musulmi na sun wasu ba sa so wasu musulmi na goyon bayan shi wasu ba sa goyon bayan shi to daga nan ne mafarar fitinar take to a lokacin da yazidi ya zamanto ya zamanto shine shugaba da ya zamanto shine shugaba a wannan lokacin shikenan sai mutanen iraki al'imamu ne yana zaune sai suka yi ta aiko mai da wasiku duk ba lokaci ne damun ta karanta a kawal na malamansu bilalazi akwai wanda ya zo da cikin rakumi ka san rakumi ai wallahi sai da ya cika rakumi da wasikun mutane aka laudo mai yake ka zo garinmu mutane suna nan suna jiran ka wallahi za su ba da jininsu da ransu da komai nasu saboda kai kafin ya tafi ya tashi musulun bin akil ya tura shi ya ce ka bin akil da ya je a dare ɗaya a gidan hani bin hani da suka taru sai da aka samu wajen mutum dubu goma sha wani abu sun mai baya. a matsayin sun ba da jininsu da ransu jikan manzan Allah ya baro garin Madina yanzu za su ba da komai nasu wajen kare su al'imamu Husaini ya tashi tunda lokacin ba waya na musulun ya tura mai sako ta waya ya ce ga abin da yake faruwa ya tashi ya fita a lokacin da ya tashi zai fita sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibn kasir ya kawo cikin bidaya wannan haya kusan sahabbai ashirin suka yi ta kokarin hana al-imam Hussein kar je Iran amma Bahaushe ya ce kaddara ta riga ni ta riga fata in Allah ya yi ajalin ka yana waje babu wanda yake hana ka zuwa dan walan yu akira Allahu nafsan ne idza ja'ani wa ma tadri nafsun ma za ta kasu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut shine ya zamanto wa kana kasirun min as-sahaba da yawa daga cikin sahabbai sun yi kokari wajen hana al-Imam Hussein ya fita ga su wa hum Abdullah bin Umar sannan ainihin wato akwai Abdullahi dan Umar sannan akwai abdullahi bin abbas sannan akwai abdullahi bin zubair sannan akwai amr bin al-as akwai abu sa'id al-khudri akwai ibn zubair sannan akwai akuhu muhammad hanafiya Sahabai wajen ashirin ya kawo haddana na aisha matar manzon allah daga ce ma al-imam musulmi kariji kariji yace fiyali ibn abbas ya faɗa mai magana yake ce masa laula an yi zuriya biyan nasu wa bika ba dan kada mutane su aibata na ba su aibata ka nan gaba yace wallahi la shabbattu yadi fi ra'sika da na wallahi dauki hannuna na rike kanka na zare hannuna a kanka falam atruka wallahi ba zan kyale ka ba ta zahabu ila iraq ka je iraki in ban da kai yanzu mu zo mu kama abin da mutane za a ce mun yi abin kunya mun yi rigima da kai billahi lazi da ko za mu yi rigima da kai sai mun yi amma ba zan baka ka tafi irakin nan ba amma tun da kace zaka je shikenan ga hanya nan je ka abdullahi dan umar yana makka فبلغه أن الحسين قد توجه إلى العراق sai labari ya zo mai cewa imam Hussein ya baggaran Madina ya ɗauki hanya zai tafi Iraki falahikahu ala masiratu salasa layalin ya baro garin makka ya baro ainihin inda yake sai da tafiyan kwana uku ya haɗu da al-imam husaini akan hanya da ya haɗu da shi faƙala ya ce masa aina turidu ina za ka je ne ƙala sai yace ce masa al-iraq zan je iraki ne wa aka raja lahul kutuba ya fito masa da wasiƙu allati ursulat min al-iraqi wanda aka aiko masa daga iraki yuquluna annahun ma'ahu suna sanar da cewa lallai sai ya zo iraki suna tare da shi za su ba da jininsu da ransu akan za su ainihin wato kare shi qala umar abdullahi Ɗan umar yake masa la ta'ati wa'annan mutanen karka kuskura kaji abu da hussaini illa an yi yaza imam ne ta gaskiya shi yaji. sannan abdullahi Ɗan zubair ibn zubair yake ce masa abokin shi ne kafin ma a kashe abokin shi ne yake ce masa aina ta zahabu ina za ka je ni ta zahabu ila komin katalu a baka za ka je wajen mutanen da suka kashe babanka su ne mutanen iraki wata anu a kaka kuma suka soki dan uwanka hasan da wuka la ta zahabu kar ka tafi fa abal husaini illa an ya al-imam husain yace gaskiya shi fa sai ya je sannan ya haɗu da wani mawaki wanda ake kiran shi farazdat akan hanya yace masa ina za ka bi yace masa zan je iraki yace masa karka je wallahi wa'annan qulubuhum ma aka kuma alayka zuciyarsa tana tare da kai kuma wallahi takobin su yana kanka in ka je za su kashe ka karka je al-imam husaini yake gaskiya shi su ya je sannan al-hurr wannan ɗaya ne daga cikin komandojin da ya ji labari al-imam husaini ya taso daga ainihin wato makka ko madina zai je iraki ya baro garin iraki ya zo kan hanya shi wannan kwamandan ne na sojojin mutanen iraki yake ce masa Yabla binta rasulillah ya kai dan kyar manzan Allah ina za ka je ne kala sai yake ce masa ilal iraq zan je iraki ne kala sai yake ce masa fa inni amuruka an tarbi wallahi ina maka umarni ka koma saboda me wa Allah yabtali ne wa yabtali bika saboda bana so Allah ya jarabce ni da kai bana so ya zamanto ni ina daga cikin sojojin mutanen Iraki Allah ya jarabce ni ya zamanto ina daga cikin wanda za a kashe ka ka koma irji min haifu atita ka koma ta inda ka zo au izhab ila sham ko ka juya daga nan kai sham ka tafi ganin sai zidu shikenan fa abul husaini al imam husaini ya ce masa kam yake ce masa la tuqaddim ila al-kufa kada ka kuskura ka je kufa fa al husayn zalika imam husayn yake bi yadda ba thumma ja'ala al-husayn eh, sannan sai al-imam husayn ya tashi yasiru jihat al-iraq yana tafiya ta bangaren iraki ya fuskanci iraki wasara al-hur sai shi wannan hurdin ya zamanto yu'akkisuhu wa yamna'uhu yana hana al-imam Hussein inda da yadda zai ya hana shi yana hana shi yana ce masa karkaji karkaji fa qala lahu al-Hussein sai al-imam Hussein ya ce masa ibta'ib anni kai ka fa matsa mu tashi ka bani waje dalin sakilatka ummuka wannan kalma ce wadda balarabe yake faɗa ya ce mutum ma'ana ma yake shi tayi wabinka fa qala lahu al-hurr sai hurr yake ce masa wallahi ina rantsuwa da Allah law qala hamin al-arab da a ce wani daga cikin larabawa ne ya faɗa mun wannan ba kai ba yace wallahi laqtasastu minhu da ya ga matakin da zan ɗauka a kan shi wa man ummuhu kowaye kuma mashi in ya faɗa min wannan daga cikin laraba in ba kai mani na shi ya ga abin da zan mai walakin sai ce ma za a kulu me zan ce maka wa ummuka sayyidatu nisa'i alal alal alamina alhalin kai mamaka ita ce shugaban matan gidan aljanna kai ko ka faɗa min ba abin da zan yi ba abin da zan ce maka amma dai ina faɗa maka karkaji karkaji al-imamu ne yace sun yaji to wannan ta ɓangaren abin da ya zo cikin littattafan sunna a cikin bidaya wani haya da kuma sairu a alamin nubala na imamu zahabi to wannan kuma irin wannan maganganun da na kawo ya zo a cikin littafin shi'a akwai alluhu na ibnu tawus shafi na ainihin wato talatin da tara akwai ashura na ainihin wato lil ihsa'i shafi na ɗari da ainihin wato goma sha biyar akwai almajalis alfakira na ainihin wato li abdullahi al shafi na tamanin da biyar. akwai muntaha amal juz'i na ɗaya shafi na ɗari da da hamsin hudu dan uwan shi muhammadu hanafiya yake cewa ya akhi ya kai dan na sanda zai fita tunda da ne na ali bin abi talib baban su da ya yazo ya tsaya gaban shi yake masa ya akhi ya kai dan na inna ahlal kufa a arafta gadrahum mutanen iraki ka farga ka san yaudarar su bi kika ka san yaudarar da suka wa dan uwanka bi bi ka san yaudarar da suka wa babanka ka san yaudarar da suka wa dan uwanka hasan yace wallahi wa qad kiftu an yakuna haluka ka hali mada ina jin tsoron karka fita halinka irin abin da ya sami wanda suka gabace ka kai ma ya same ka karkaji al-imam Hussein yace sai ya ya tashi ya dumfari iraki ya je wani waje wanda ake kira karbala yana zuwa ya tambaya ya ce masu muhazihil ar me sunan nan wajen aka ce masa karbala ya ce allahumma inni a'udhu bika min karbi wal bala sunan wajen bakin ciki da bala'i ba su ma'anan karbala kenan ba alkarbi wal bala masu muhazihil ar me sunan nan kasan aka ce karbala ya ce to Allah ina neman ka tsaye daga bakin ciki da bala'i to wannan shine da ya faru yanzu al'imamu husaini ya tashi daga garin madina ya damfari iraki kuma ya je wani waje da ake kira karbala to a lokacin da ya je karbala lu'manu bin bashir yana gwamna a iraki a wannan lokacin a kufa da ya je musulun bin akil ya zo an tare gidan hani ana ta mai mubaya ana ta mai sai bai ɗauki wani mataki ba yake saboda mutanen iraki shi ya riga ya san mai da rani ba abin da za su yi a matsayin shi na gwamna ma da ji an ce wani ya zo ana mai mubaya za a kwace mulki ba abin da kawai sai talin shi to yazid yana sham a lokacin sai ya sa aka cire nu'man bin bashir abdullahi bin ziyad sai ya sa aka hada mai da inda yake da kuma kufa sai zamanto shi ne gwamna to yadda matsalar ta faru shi wannan abdullahi bin ziyad din da aka hada mai ya zamanto shi ne shugaba to shi ne sai mai bayani akan ya matsalar take me ya faru kuma suwa suka kira jikan manzon Allah suka kashe shi to wannan da ya zamanto gwamna ne shi abdullahi bin ziyad shi kuma da ya tashi sai amfani da kuɗi wa'annan wanda suka rubuta wa Husaini jikan manzon Allah wasiƙu cewa ya zo za su ba da ransu sai sun kare shi da ya zo tunda an siye su tunda yadda zan kawo nan gaba shi wannan abdullahi bin ziyad fa da Ziyazidi ya naɗa shi gwamna yana daga cikin wannan suka goyi bayan ali bin abi talib aka yi rigima ala amma yanzu kuma ya ya karɓuwa gwamna a gwamnatin wa mu'awuya wanda tsusi ya kawo yana daga cikin mazajen da suka sai Ali bin Abi Talib ya kan sosai tsakanin shi da Muawiya to sai ya zamanto inda mutanen Iraki ya sani mayan kuɗi ne su yi amfani da kuɗi da ya amfani da kuɗi da ya suka zo da ya zo sai suka juya to yanzu wannan kadiyar sannan ta faru ni ba na nan kai ba na nan wancan baya nan ba wanda yake nan wanzu ko akwai wanda yake wajen a cikin mu da wannan abin ya faru to kuma an ce ashahidu yara ma la yaral ga'ib wanda yake waje abu ya faru yana ganin abin da kai da baka wajen baka san abin da ya faru ba yanzu wanda yake cikin masallacin nan yake zaune aka yi karatu idan an tashi shi ya kamata a tambaya me ya faru a cikin masallaci yau in wani abu ya faru ba watakila wani wanda bai ma san unguwar da masallacin yake ba in za a yi adalci to sanda abin ya faru ni bana nan kai baka nan wancan bai nan ba wanda yake nan a wajen mu amma akwai wanda aka kashe al'imamu Hussein a gabansu akwai ɗan al'imamu Hussein shine Ali Zainul Abidina yana wajen duk duniya idan Ali Zainul Abidina ya faɗa ya ce ga wanda ya kashe baban shi kaga babu yadda za a yi mu zo daga baya kai mu yadda da maganan ka bal ma hasali a aqidar shi a masu ne ba zai kuskure ba to ga abin da yake cewa sanda ya shiga Iraki bayan da ya shiga Iraki al-Imam Ali Abidina ya ga mutane sun taru an yi cincirundu an yi dako ana jiran zuwan shi sanda ya ga mutane sun taru bayan ya zo yake ce musu ayyuhan nasu wanda littattafan da suka tabbatar da wannan akwai majalisul fakira a shafi na tamanin da tara akwai lawa'ijil ajiyar shafi na sittin akwai mu'alimul madarasa ta ne shafi mujallaji na uku shafi na sittin da biyu sannan akwai khairul ashab shafi na ainihin wato 39 akwai ainihin wato tazlimu zahara shafi na 170 ali zain al-abidi na san da ya shiga yake ce musu ayyuhan nasu ya ku mutane na shaqqukum billahi ina hada ku da Allah hal ta'lamuna annakum katabtum ila abi wa qada'tum kun san cewa ku kuka rubuta wasiƙu zuwa ga babana kuka yaudari babana wa ataytumuhu min anfusikum al-ahada wal bai'ata mu kuka ɗauki alƙawali da mu baya a cewa babana idan ya zo nan garin za ku kare shi babana ya zo kuka kashe shi waye yake ba da shaida ga wanda suka kira baban shi suka kashe shi aliyu zainul abidin dan gidan imam husaini yake cewa mutanen da suka rubuta wasiƙa suka ce baban shi ya zo da baban shi ya zo kuma mutanen ne suka kama shi suka kashe shi sai yake ce musu ainihin wato wa mu kuma kuka tabar da babana sai yake fa tabban lima qaddamtum li anfusikum wallahi halaka ya tabbata akan ku saboda abin da kuka yi na ainihin wato kashe jikan manzon Allah wa sau'atan da ra'ayikum kuma irin wannan ra'ayin naku ya yi muni yace musu bi ayyata ainin tanzuruna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama da wani ido za ku iya tsayawa gaban Allah ranar alkiyama ku kalli manzon Allah da wani ido da nan ina kallon tashin arisala ayatul al ina kallon tashin al'anwa na ga wani malamin shi yana gabatar da program shi ma haka ya dinga kiran sunan ɗaya bayan ɗaya wannan suka kama al'imamu husaini mu ba shi suka kashe kuma za mu faɗi matsayin wa'annan mutanen sai yake ce musu ainihin wato idh yaqulu lakum lokacin da manzon Allah zai ce muku qataltum da kun kashe zuri'ata wanta haƙƙin hurmati kuma kuka ci mutunci na falastum min ummati ba kwa daga cikin al'ummata wanda kuka yarda da abin da zo da shi a lokacin da ya faɗa masa haka fartafa aswatun nisa'i bil buka min kulli nahiyatin kawai sai kuka kake ji ta kowane bangare mutane sai kuka suke yi sai suke cewa ainihin wato wa qala ba'dhum li ba'd sai sashi yake masashi halaktu wa ma ta'amalu gaskiya kun hallaka saboda abin da kuka aikata na kama jikin manzon Allah ko ainihin wato kaje sai al-imam Ali Zainab Abidin yake cewa rahimallahu imra'an Allah ka ji kan mutumin da kabila nasihati ya karbi wasiyan mu wa hafiza wasiyati fillahi wa rasulihi da yake cewa fa inna lana fi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama uswatun hasana mun muna da kyakkyawan abun koyi a cikin rayuwar manzon Allah yana faɗan wannan faqalu sai suka ce bi ajma'ihim gabaki ɗayan su nahnu kulluna dukkan musami'una muti'una muna jinka kuma mu masu maka biyayya ne hafizuna mu masu kiyaye alƙawarin ka ne ghairu zahirina fika wala na anka mu ba su kinka bane kuma ba masu kyamarka bane ka umarce mu fa inna harbul li harbika wallahi sai mun yi fada da duk wanda ya fada da kai wa sulmun li salmika zamu zauna lafiya da duk wanda ya fada da kai sai suka ce masa la na aku zanna yazid sai mun je mun kamo yazid a garin shi sam wa nabra man balamaka wa zalamna kuma mu barranta ga duk wanda ya zalunce ka kuma ya zalunce mu فقال عليه السلام سي الإمام علي زين العابدين يكي مسو هيهات هيهات أيها القدر المكرة فوقو هر أبدا ya ku mutane ma abuta yaudara yaudara kuma mai mai cewa ku take kun yaudara babana jiya ni kuma yanzu na ku yi ne kuna so ku yaudare ni ko yake ce musu kun yaudare babana jiya ni ma yanzu na kuna so ku yaudare ni yake musu wallahi ba zai yi ba da wannan al'imamu ali zainul abidina yake ce musu kalla wa rabbin raqisa fa inna la jarha lalle raunin da kuka min lamma yan jamil har yanzu bai warke ba yana zubar da jini yace me na qatla abibil amsi kuma kuka kashe babana fa jiya wa ahli baitihi ma au kuma kuka kashe babana tare da mutanen gidan shi dan Allah kai adalci ni bana wajen baka wajen al-imamu ali zainul abidin yace ga wanda suka kashewa su kashe baban shi zan zo in magana akan matsayin yazidu da guluyin da aka samu nan bangaren da itirafi da matsakaicin ra'ayi a kai dan wani yanda yake daukan yazidu fa san matsayin yazidu a cikin addinin musulunci to wannan kenan saboda haka duk duniya baka isa ba kai ka bada shaida ga abin da al-Imam Ali Zain al ne ne da shaida wanda suka kira baban shi su wa'annan mutanen su aka ba kuɗi su amfani da wannan damun kuma yi. suka kashe jikan manzan Allah shi yasa muna addu'a muna tsinuwa ga duk wanda yake da hannu wajen kisan jikan manzan Allah Allah ya tsine ni albarka kowaye da duk wanda ya ji daɗi ko ya taimaka ko ya bada gudunma kowaye yake da hannu wajen kiran jikan annabi a kashe shi Allah ya tsine ni albarka to wannan shine to bayan wannan a littafin ainihin wato al-irsha na mufi shafi na 241 al-imamu sai kafin ya mutu sai da addu'a da kanshi yace Allahumma ya Allah in mata'atahum ilahi ne Allah Waɗannan mutanen idan ka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci fa farriqun firqan Allah ina roƙonka karraba su gida gida wala tuddun wala ta'alhum abada Allah kada ka yarda da su har abada fa innahum da'auna liyansuruna Allah wa'annan mutanen sun kira mu suka ce mu zo za su taimake mu sun ma'adau alaina sannan suka ƙetare iyaka a kanmu fa kuma suka kashe mu al'imamu sai kafin ya mutu ya ba da shaida cewa mutanen da suka kira shi suka ce ya zo bayan ya zo iraki kuma waɗannan mutanen suka kashe shi dama duk wanda ya san iraki ana kiranta darul gadar gidan yaudara dama in ka je ko kai waye za su yi maka shigo shigo ba zargi shi yasa irin su Saddam irin su Hajjaj bin Yusuf su kaɗai suke mulkan Iraki a zauna lafiya kuma tunda Amerika ta je ta cire Saddam billahi la ilaha illa wa yana da wahala inda ka samu wannan za a iya tsayawa da shugabanci Iraki babu yana da wahala yanzu su kaɗai ne sai in kai jan wuya ne sosai da mutum ya motsa ka kashe shi to sannan za ka yi mulki a iraki ba mutane bane wanda suke mutane ne sun kware wajen sharri da munafunci da bala'i da tashin hankali sannan bayan wannan ɗaya daga cikin ainihin wato malaman shi'a bayan wannan ali zainal abidi ne ya zo wuce ya ga wasu mutane suna kuka sai yake ce musu inna haula'i bakuna alaina wayannan mutanen suna kuka saboda mu to faman zainab waye ya kashe mu in ba su ba Zainab yar gidan Sayyidina Ali yar uwar Husaini ta zo wucewa ta ga wasu mutane suna kuka ta ce musu sa ya ahal kufa ku shiru ya ku mutanen kufa ta tsatulu na rijalukum madan ku su suka kashe mu amma matan ku suna kuka saboda mu sai take ce musu wallahi fal hakimu bainana wa bainakum Allahu yawmul yawmul yawmul qada wanda zai hukunci tsakanin mu da ku shine Allah ranar tashin alkiyama to in kana karanta tarihi irin yaudarar da aka wa mutanen gidan manzon Allah ba yar kaɗan ba ce aka ce su zo yanzu annabi kafin ya rasu ya nuna Hassan ya nuna Husaini yace Allahumma inni uhibbuhuma Allah ina son wa'annan Allah ka so wanda ya so wa'annan yanzu ko rago ne manzan Allah ya nuna rago ya ce Allah ina son ragon nan Allah ka so wanda ya so ragon nan akwai kai dan sarkin mayu ne ya kamata ka hakura ka kyala ragon amma annabi ya nuna Hassan da Husaini ya ce Allahumma inni uhibbuhuma Allah ina son wa'annan Allah ka so wanda ya so wa'annan amma wallahi cikin wannan al'umma saboda bala'in rashin mutunci sai da aka samu wasu suka kira jikan manzan Allah suka kashe shi to wannan fitina ce wata in kana magana duk musulmi na cewa an kashe jikan manzon Allah ba abu bane wanda zai masa zai masa daɗi muna faɗa ne a babin ta'alimi a babin karantarwa da Allah ya sani ba abin da ya shafe mu na motsar da irin waɗannan bayanan cikin mutane da sai zaman to shi'a da suka zo suka fara karantarwa sai suke jingina mas'uliyar kashe Hussaini zuwa ga ahlus sunna a makarantu ɗalibai zaka suna zo suna maka tambaya malam wai an ci yan izala ne suka kashe Hussein billahi lazi malam an ci yan izala ne suka kashe Hussein wannan sai ya zama to mana dole sai mun tashi mun yi bayani matsayin mu dangane da mutanen gidan annabi kuma suwa suka kira jikan manzon Allah suka kashe shi kuma yana daga cikin tambayoyin da zamu wa shi'a wannan ainihin wato wannan ummu kulsum ita ma ta yi irin waɗannan maganganun ɗaya daga cikin malaman shi'a murtaza al-mutahhir yake cewa wala raiba anna al-kufa yake cewa wala raiba anna fil kufa kanu min shi'ati ali lallai babu ko kwantu a cikin kufa a cikin iraki akwai yan shi'an sayyidina ali masu goyon bayan shi wa annal ladina qatalul imam husayn hum shi'atuhu yace wallahi wannan suka kama husaini jikan manzon Allah suka kashe yan shi'an shi wannan suka ce yazo yazo kuma suka kama shi kashe wannan magana malamin shi'a ne kazim al-insa'i an-najfi a littafin sha'ashuna a shafi na 89 yake cewa innal inna jaysh innal lil harb imam husaini rundunar da ta fita dan ta je ta yaki imam husaini sai ce salafu mi'a al yace rinduna ce wacce ainihin wato sojoji dubu ɗari uku ne kulluhum min ahalul kufa dukkan su mutanen iraki ne laysa fihim shami babu dan sham a cikin wa'annan mutanen babu dan garin su yazidu wala hijazi babu mutumin makka ko madina wala hindi babu mutumin indiya wala pakistani babu mutumin pakistan wala sudani kuma babu mutumin sudan wala misri babu dan misira wala isriki ba bakin fata ko ɗaya a ciki sai ce kulluhum min ahlil kufa dukkan su mutanen kufa ne ta tajamma'u min qaba'ilin shatta sun tare daga kabilu daban-daban suka fito suka kashe dukkan manzon Allah sannan al-Husayn Ahmad yake cewa da ainihin wato al-Qazwini a littafin shi tarihi kufa a shafi na ɗari da da talatin ɗaya. yake cewa mimma ma ala ahli kufa yana daga cikin abin da aka kyamata akan mutanen kufa annahum ta'anul husayn at-ta'anul hasan su suka soki hasan da wuka shi yasa dalibai wannan littafin na addoktor Muhammad Ali Sallabi ya yi shi ne kawai akan Alhassan bin Ali bin Abi Talib shaksiyatu huwa asaruhu wanda wannan littafin addoktor muhammad ali sallabi yana daga cikin masu ta haƙiƙi akan tarihi shi yasa duk wanda yake so ya karanta tarihi ya more mai ya nemi littattafan addoktor muhammad ali sallabi ya yi tarihin abubakar ya yi na umar ya yi na usman to sannan kuma ya yi na ali bin abi talib kuma ya yi na hassan wata mata da hassan yake aure da ita sai yan shi'a suka ce wai matan ita ce aka haɗa baki da ita mu'awiya ya ba ta fozin ta samu hasan abinci ya mutu da aka bincika sai aka gano matar ta mutu da wata shida kafin al'imam hasan ya rasu to a ina kuma aka samu mutumin da ya riga ka mutuwa da shi wata shida kuma a ce wai ya sa maka fozin a cikin abinci ka mutu in ban da bala'in ƙarya da shi yasa masu karanta tarihi sai an yi hankali sannan da wannan littafin akan wannan kadiyin ya shi hukubatun min tarihi jaka na tarihi ma bai baina wafatin nabi ila maktal Hussein tun daga mutuwar annabi har zuwa kashe Imam Hussein na haka ɗalibai sai a ainihin wato nemi waɗannan a karanta sannan yake cewa bayan sun sauta Hassan da wuka wa qatalil Husaina sannan suka kashe Husaini suka ainihin wato kashe al-Imam Husaini sannan bayan wannan bayan wannan wannan malamin musulun amin a littafin shi a yanu shi'a a mujalladi na ɗan shafi na ashirin da shida yake cewa sun mabayi al-husaini min ahal al-iraq ishirun alfan mutum dubu ashirin wa'inda suka wa al-imam husaini mubaya a iraki Gada Robi su ne suka yaudare shi wa karaju alai kuma su suka fito suka yaƙe shi wa bai'atuhu fi anaqihim faqataluhu mubaya'an shi tana wuyan su kuma waɗannan mutanen suka fito suka kashe shi sannan ba shi kaɗai ba wannan malamin Hussein Kaurani a cikin littafin shi Habul Karbala da kuma shafi na 61 yake cewa wa najidu mawqifan akar mun samu wani matsayin na daban ya dullu ala nifaqi ahli kufa wanda yake nuni akan munafincin mutanen kufa ya ati abdullahi bin hauza at-tamimi wani mutum abdullahi dan hauza at-tamimi ya zo ya kifu amam al-husayn ya zo ya tsaya gaban al-imam husayn kafin ya mutu wa yasihu yana ta ihu yana cewa afikum husayn cikin ku nan akwai husayn sai ya ce wa hadha sai yake cewa Afiku husain sai shi wannan malami yake cewa wa kana bil amsi min shi'ati ali wannan mutumin ajiya yana daga cikin wannan suka goyi bayan ali bin abi talib aka yi rigima da bangaren muawiya kenan kaga abin da ya sa rigiman ta yi tsamari akwai munafikai a ciki ko babu akwai sai yake wa min al mumkin an yakuna min katabu lil imam au min jama'ati shamsin yana yiwa ma ya zamanto yana daga cikin jama'ar da suka rubuta wasiqu zuwa ga imam imam husaini ko jama'a shamsin da waninsu na katabu mai yaqulu sannan da al-imam husaini zo zai mutu yake ce masa ya husaini Bashir bin nari yana maka bishara in ka mutu kai dan wuta ne sai ka shiga wuta ya faɗa wa jikan manzon Allah sannan jawad muhaddisi ya faɗa a littafin shi nafsul ma'amun shafi na ɗari uku da sittin da biyar da kuma tazlimu zahara sannan kuma a shafi na ɗari biyu da sittin da hudu sannan wannan shine abin da ya ainihin wato faru dangane da ainihin wato wannan matsalar to saboda haka sai wanda suka kama Hussein hannu da hannu suka kashe da mu faɗi sunansu wanda suka kama al-Imam Hussein suka kama hannu da hannu suka kashe al-mashhur fi kutub al-sir wa tarajum Annan Ladina. wa lazi ba bashar qatl husayn rajulani wannan suka kama imamu husayn suka kashe hannu da hannu mutane ne guda biyu akwai sinani bin anas Naka'i, na ɗaya kenan sannan akwai washimru bin zuldoshan wallazi tawalla kibarahu wanda kuma ya jibinci girman abin ya da umarni kuma ubaidullahi bin ziyad ubaidullahi bin ziyad to ubaidullahi bin ziyad wa bil zojishin waɗannan mutanen kana min shi ta ali bin abi talib a da sanda aka yi rigima da Muawiya suna daga cikin masu goyon bayan wa ali bin abi talib kuma waɗannan mutanen su ne suka kama al-imam Hussein hannu da hannu suka kashe suka kashe saboda haka wanda ya faɗi wannan daga cikin malaman shi'a yake suna daga cikin magoya bayan ali bin abi talib akwai tsofi a littafin shirjalar tsofi a shafi na hamsin da hudu wanda ya a tarjama ta ainihin wato ɗari da ashirin sannan bugun ainihin wato wanda aka buga a ainihin wato na da shekara dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da ɗaya wannan littafin aka buga shi sannan shi ma wannan shamu zuljushin ɗin nan ƙalan namazi a shaharudi malamin shi'a ne yake cewa wa kana yawmu sufaini fi jaishi ali a ranar yakin sufaini wannan mutumin yana tare da rundunar imamu ali bin abi talib kuma yana da cikin mutanen da suka rubuta wasiƙa aka ce imam Hussein ya zo ya zo aka kama shi aka kashe shi to yanzu wannan ya faɗa a littafin shi mustadrakatul ulumur rijal ilmur rijal a nashi allama annamazi ash a tarjama ta ainihin wato a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da ishirin a tarjama ta ainihin wato dubu shida da ɗari takwas da tasa'in da ainihin wato tara wanda mu'assasatun nashar al-islami suka buga kum hijira 1425 wannan littafin aka buga shi sannan zan faɗi littattafai guda goma sha biyu ko sama da haka wanda duk wanda yake so ya ƙure mu akan wannan ƙadiyar da muka yi bayani ba gaskiya ba ne to sai ya je ya zo mana da ɗaya daga cikin waɗannan littattafan yanzu mun yi bayani mun ce yan shi'an da ke iraki a wannan lokaci wanda suke da'awar su magoya bayan imam husaini ne su suka rubuta mai takardu ya zo ubaidillahi bin ziyad yana gwamna a kufa lokacin yi amfani da kuɗi akan wa'annan mutanen jikan manzon Allah ya zo suka kashe shi shi ma ubaidillahi bin ziyad a da yayi da'awan cewa shi magoya bayan magoyin bayan Ali bin Abi Talib Sinani bin Anas shi ma haka duka waɗannan mutanen duka mun yi bayani ga abin da ya faru akwai wannan littafin na ɗaya akwai al husaini lil shi shine littafi na ɗaya akwai al amal na dusi akwai al-luhuf na ibn tawus akwai al ashjan sannan akwai tazlimuz zahara akwai al ulum akwai nafsul mahamun akwai khalil ashab akwai rihabul karbala akwai sayrul a'immatul isna ashara na ainihin wato al baharani sannan akwai hayatul imam hussein sannan akwai al-ihtijaj na tabari sannan akwai al-irshad na Mufi. akwai ayanu shi'a sannan akwai maqtal hussein lil murtaza iyad sannan akwai maqtal hussein li ali bin musa at-tawus sannan akwai al-majalis al-fakira fi mata'im ainihin wato fi mata'il akwai al-majalis al-fakira wayannan littattafai ne dukkan shi'a da suka ce lalle kadiyar imam Hussein yadda muka yi bayani cewa ɗan shi an iraki su suka kira shi suka ce ya zo kuma ya zo suka kama shi suka kashe shi wannan shi ne abin da ya faru to bayan wannan abin da ya ainihin wato faru abin da muke da shi yanzu shine bayan wannan na ɗaya wa'inda aka kashe a ainihin wato karbala sun kusan kai su saba'in tambayar da za mu wa shi'a ta ɗaya kuma mutum yana shi'a ya je tunani ya ba mu amsa akwai abubakar akwai umar akwai usman waɗannan ƴaƴa ne ɗan ali bin abi talib ne yadda hussein yake ɗan ali bin abi talib a cikin waɗanda aka kashe a karbala akwai abubakar akwai umar akwai usman ƴaƴan ali bin abi talib na biyu akwai abubakar akwai umar akwai usman ‘ya'yan hassan ɗan ali bin abi talib na uku akwai abubakar akwai umar akwai usman ‘ya'yan husaini ɗan ali bin abi talib to me yasa shi'a ba sa tunawa da waɗancan da aka kashe a matsayin jikokin manzan Allah su ma abubakar da umar da usman ya'yan hassan abubakar da umar da usman ya'yan ali abubakar da umar da usman ya'yan wa husaini na dai tambayar da muke kenan me yasa wajen bikin ba a ambatan wa'annan mutum ɗaya kawai ake ambato al'imam imam tambaya ta ɗaya kenan na biyu bayan wannan tambaya bayan ainihin wato wannan me yasa Ali bin Abi Talib ya haifi 'ya'ya ya sa Abubakar ya sa Umar ya sa Usman wanda a cikin 'ya'yan shi ma fa yana da umarul akbar yana da umarul asgar yana da abubakar asgar yana da umar yana da yana da abubakar akbar yana da abubakar asgar saboda ganin girman kulafa urrashidin na yake abubakar da umar shi yasa ya sha faɗa yace layi yufadilu ahadin babu wani wanda zai fifita ni akan abubakar da umar in aka kawo shi illa Jalla jalladahu daldal muftari sai na masa bulala ta haddin wannan mutumin makareci ne ya sha faɗa a kufa ana ji ya ce khairul umma ba da nabi ha abubakar wanda ya fi kowa bayan wannan al'ummar shi ne sai da na abubakar in ji ali na abu talib to tambayar da muke da shi akan shi a kenan na uku me yasa cikin ƴaƴan Hassan ɗan Ali bin Abi Talib babu ahlul ga gabaci dai babu imamai gabaci dai ƴaƴan Husaini ne guda tara na hudu me yasa Umar ya dauki sayyidina Ali ya dauki kashi ya bayar ga sayyidina Umar tunda su shi a aqidar su cewa sayyidina Umar ya kafarta Ka tambayar da muke yi me yasa sayyidina Ali ya dauki kashi ta take shi wanda ya haifa ya ɗauka, ya je ya ba sayyidina Umar yanzu nake tambayar wannan shi a nace me yasa aka yi haka waya maslaha ne Nace ce akwai wata maslaha da ta halatta ka iya ɗaukar yaka ka ba kafi sai ya shiru na ce annabi ya ce za a ta'akun mantara daular dinahu wa kulkahu fa hu. in mutumin kirki ya zo yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau ku ba shi aure dan Allah mutumin da yake kafiri ne ina ma maganan addini ko ɗabi'a da za a ɗauki aure a bashi na ce in sai na ali ya umar mutumin banza ne ni yanzu ba zan ɗauki yata an bayar ba ina sane kai ma haka sai mutumin kirki dan mai sai na ali zai ɗauki yashi ga mutumin banza sai na umar ya san haka ne ya shi? tambaya ta ɗaya kenan daga cikin tambayoyin to da suka rasa yadda za su yi su ba da amsa sai aka ce ai wato idan an kawo ta ne sanda aka yi auren in an ajiye matar wai ai ba da ita yake kwanciya ba in lokacin kwanciya ake ɗauke ta ake a kawo jaka a a wajen amsa ta biyu sai suka ce ai sai da na ali yana jin tsoron sai da na umar kasan umar mugun mutum ne idan fa bai bashi ba fa zai iya kashe shi ba bayan an ce fa matsoraci ne ba sai aka zo sai aka bude babu cikin usulul kafi babin shaja'atul a'imma sai wata rana sai da na ali ya daga takobi zai sara sai Allah ya ce a rike shi wai wallahi idan ya sara za a yi tashin kiyama da ya sara takobin ta cikin ƙasa da takobin ta cikin ƙasa shikenan aka turo mala'iku arba'in suka dinga in jaka da takobin nan suka kasa ciro ta sai da aka turo mala'ika jibril shi ma mala'ika jibril da kyar da bala'i da gumin goshi ya ciro takobin suka ce duk inda kaga an yi girgizar ƙasa a duniya to wannan shine asali wancan abin da ya faru to sannan littafin da mai yakin tabuka ya je ya karanta ya zo ya kasa din nan ya je ya karanta littafin shi'a ne sai a ce ranar yakin tabuka yunwa bata motsa ba ishirwa bata motsa ba rana bata motsa ba duk dan tsoron aliyu mazanwa mazan gaba da kaura maro ta dan marwana da na, ali wai da kaura maro ta dan marwana wai da aka zo ana tirje tirji da aka dinga tirjiya a wajen saboda bala'in tirjiya sai da wajen ya zama rijiya da sai da na aliyama mai ya mai wani naushi a gadon baya sai da hannun cikin ke fito kuma wani jokin da sai na ali ke hawa ya je yaƙi da shi idan shi yadda kasar rana za ta faɗi wata rana iska ta zo ta kawo saƙo da ta kawo saƙo bayan bai da lafiya idan shi ya warke shi kenan sai ta ce to za ta je ta faɗawa annabi idan shi ya warke amma ya ce ba zai je yaƙi ba sai iskan ta gudu sai sai na ali ya hau doki ya bi ta da gudu da dokin ya gaji sai ya sauka sai ya ɗauki dokin sai ya saba a kafada sai ya ci gaba da bin iskar da gudu da aka je iska ta faɗi gaban annabi da ƙyar manzan Allah yake ci iska a wurin sai na alda yanzu ba iska a duniya ya kashe ta amma ba duk da waɗannan ƙarerayin kuma sai aka ce a'a a daidai lokaci ɗaya saboda contradiction wai ya ɗauki ƴar shi kuma ya ba wani saboda tsoro ya za hankali lafiya ya ɗauki wannan da eh? wannan suka ainihin wato faɗi wannan sannan bayan wannan ainihin wato bayan wannan yana daga ainihin wato cikin to sannan mu abin da muka sani dangane da alakar Ali bin Abi Talib da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alaka ce mai kyau shi yasa yadda yanzu ba suna cewa Jafariya ba Jafaru Sadiq yadda yake jikan sai na Ali ta bangaren uwa uba to kuma haka yake jikan sai na abubakar ta bangaren uba shi yasa wani mutum ya zo ya mai tambaya ya ce masa ya halatta a yi mace ko kwalliya da zinari sai jafar sadiq ya ce faɗaɗi hala abubakar na siddiq sai kawo ai abubakar a siddiq yana mace ko shi kwalliya sai mutumin ya ce masa a taƙulu a siddiq da nafsika kai ma da kanka a matsayinka na jikan annabi mu da muke tsammanin akwai gaba tsakaninku kai ma kana ce masa a siddiq Ba wasa ba wasa batan sai al-imam Jafar yi wani irin zabura wastaqbala al-qibla sai kalla al-qibla sai ce zan fada maka kaji faman lam yaqul lahu siddiqun fala sadaqa Allahu lahu qawlan fid dunya wal akhirah duk mutumin da bai cewa abubakar siddiqu ba shi kuma kada Allah ya gaskata maganar shi duniya da lahira haka al-imamu Jafar Sadiq yake to a ina zai yiwu jika ya karantar da ainihin wato cewa mabiyan shi su zaki kan shi yanda yake jikan sai na ali ta bangaren uba haka yake kuma jikan sai na abakar ta bangaren ainihin wato uwa shi wannan al'imamu jafaru sadiki Allah ta'ala ya shirya da mu to bayan wannan sai ainihin wato matsayin ainihin wato bayan wannan sai matsayin musulmi idan musiba ta same shi yanzu ai mun yi bayani an kashe sai na umar an kashe sai na usman an kashe sai na ali kuma mu a itika da mu waɗannan mutanen uku sun fi matsayi da daraja da falala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala fiye da al-imam Husaini an kashe waɗannan to idan musiba ta same ka me za ka yi sannan me matsayin al-imam Husaini shi kuma da wannan musibar ta sama قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى شيخ الإسلام yake cewa a ini wato mujalladi na hudu shafi na ɗari biyar da goma sha ɗaya yake cewa kadi akramahu Allah haƙiƙa Allah ya girmama shi wa kenan yace ya ani al-Husayn shine Husayn jikan manzon Allah da me ya girmama shi yace bi shahadatin Allah ya girmama al-Imam Husayn da kuma shahada ne yanzu wanda ya samu wani matsayi irin wannan na shahada mukami na uku a wajen Allah dan Allah da bakin ciki da farin ciki inda ana yin abu ne babu nasi wanne ya kamata a yi farin ciki ya kamata a yi bawa ba ba bakin ciki ba sai yake to Allah ya girmama sayyidina Hussein da shahada wa ahana bi zalika man qatalahu kuma Allah ya wulakanta duk wanda ya kashe al-Imam Husaini aw ahana ala qatlihi ko wanda ya taimaka akan kashe jikan annabi aw radiya bi qatlihi ko wanda ya ya yadda da kisan jikan annabi sai yace Walahu uswatun hasana al-Imam Husaini yana da abun koyi mai kyau biman sabaqahu min ash-shuhada ga wanda suka gabace shi daga cikin shahidai fa innahu lalle shi al-imam Husaini wa akuhu da dan uwan shi Hassan sune me sayyida shabab ahli janna sune shugaban samarin gidan aljanna sai yake cewa wa qad kana qad tarabbaya fi izzil islam kowa ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu ya bar Hassan da Husaini suna ainihin wato ƙanana yace to sun girma a ainihin wato ko da suka riga suka taso addinin musulunci yayi ƙarfi suka girma lam lami da hijira. a lokacin an je madina ne aka haife su ba su yi hijira ba wal jihadi babu jihadi was sabar da ainihin wato haƙuri wal azafillahi ma nalahu ahal baiti da kuma cutarwa akan hanyar Allah irin abin da sauran mutanen gidan Annabi suka samu kamar irin su Abbas irin su Hamza irin su Jafar wansa irin na da kuma irin shi sayyidina na din duk wayannan abubuwa na musibu su wayannan da suka taso ba su ga irin wayannan abubuwan ba sai yake cewa fa akramahuma fa sai Allah ya ainihin wato karrama su wa qatluhu wa qatluhu musiba ibnu taymiya yake cewa kashe al-imam ne jikan manzon Allah musiba ne amma wallahu ta'ala qad shar'a al-istirja'i inda al-musiba amma Allah ta'ala me yi ba ya shar'anta mana istirja'i wajen musiba ba dan ya ce wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenan duk wata musiba da zata samu musulmi a duniya dan Allah wata kalma ya kamata ya amfani da ita inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahumma ajirna fi musibatana wannan shine addu'ar da ake wa ake yi to sai ya tun sai suka akkasa to daga wancan lokacin su wa'annan mutanen da suka kira jikan annabi suka kira kashe sai suka ce da auna ibnu binti nabina mun fa kashe dan yan annabin mu ya za a yi sai aka ce to jama'a abin da za a yi ya kamata a kirkiri ranar bakin ciki ne a sa bakaken kaya a yawo wannan suke da satellite suke kallo in suka kalli tashin alquran da tashin al'anwar da tashin almana wallahi zaka ga abun mamaki kaga mutum da hankalin shi da komai ba wallahi ya sa wuka ya farki jikin shi ranar goma ga watan muharram saboda ai ranar ne al-imam Hussein akewa aka kashe shi saboda aka ce shi ma dole ranar ya zubar da ya zubar da jini to amma daga cikin tabbayin da muke yi ai Ali bin Abi Talib kashe shi aka yi amma me yasa kuka ware ranar bakin cikin mutuwan al-imam Hussein ba ku ware bakin ranar bakin cikin mutuwa ba mutum sayyidina ali wanda a matsayi a daraja da komai a wajen Allah Al'imamu imamu sayyidina ali ya fi sayyidina husaini daraja a wajen Allah amma wannan kashe shi aka yi wannan kashe shi aka yi me yasa kuka ware mu wannan rana wannan ba ku ware ne ba kenan addinin san zuciya ne addini ne ake ba nasi ba Allah ya ce ba annabi yawa ya ce yayin da aka ware mu wannan sai a shi yasa mu inda za mu fara da farkon wanda za mu fara yi ne babban mai gida za a fara ta kan manzan Allah za a fara don ranar sha biyu ga watan watan rabiul awal tunda ya mutu ranar litinin sha biyu ga watan rabiul awal da da mu wasu yi namu ne fam sai mu sa to ranar baƙin cikin mutuwar annabi tunda babu babban bala'i a duniya duk wannan abin da muka faɗa na musiba wallahi bai kai rasuwar manzan Allah ba babu babban bala'i irin ran da annabi ya bar al'umma ya koma zuwa ga Allah tunda da manzon Allah yana da duk waɗannan fitinin da aka lissafo sun faru za su faru da za su faru ma to sai mu fara mu nan za mu fara nan bakin cikin mutuwar annabi sai mu zo sai mu ɗanka. duk shekara sai mu zaɓi kayan da muka gaya mana sai mu Na nan bakin cikin mutuwar annabi to ba za mu yi ba saboda ba nasi Allah bai ce ayi ba manzon Allah bai ce ayi ba sai sa ba ma yi na biyu bayan wannan sai mu zo kan ainihin wato sai na abakar na uku sai mu zo kan sai na umar na hudu sai mu zo kan sai na usman na hudu sai mu zo kan ali bin abi talib na biyar sai mu zo kan irin su abdullahi bin zubair na shida har mu zo kan su imam husaini kai in ma muka gangaro muka gangaro har malam jafar sai mun ware rana baki cikin mutum malam tunda ai kashe shi aka yi eh a'ala makanataka al-ilahu al-akbar fana an bi bi jiwarihi ya ja'faru ruzi'at biladi min fadahati mashhadin la hasabahu bihi wara al-manzaru فلئن أصبنا من بشاءة ما جرى فنسيبك الأسمى أجل وأوفر قتلوك في يوم فضيل شمسه واختاره المولى العزيز الأكبر قتلوك في بيت الإله مصليا تتلو من الذكر الحكيم تحبر تتل المعارج كي تقول لنصبر صبرا جميلا لن يفوت الأبدر أتلوك والمهراب دمك ساجدا يا حب ضموت تلال وتشكر قتلوا أمير المؤمنين مصليا وقت الصبيحة قصة تتكرر إن الأولى قتلوا أبا حفص لهم دور لكل جريمة لا تكفر لذلك وأن ما لم يكسوا qataluka sun kashe ka fi yawmin fadilin shamsu a wata rana wacce Allah ya fifita ta ita ce ranar juma'a muktalahu al-maula azizu aziz al fi baiti ilahi musalliyan sun kashe ka a dakin Allah kana mai sallah tatalu min adh al-hakim tuhabbiru tatalu al-ma'arij ka karanta suratul ma'arij kai ta na lana saboda ka ce mana mu yi hakuri domin sai ya zamanto abin da yake karantawa a suran yana da munasaba da kuma abin da zai faru a lokacin fa'ala sa'ilun bi azabin waƙe mai tambaya yana tambaya dangane da azabar da za ta auku sai Allah ya ce lil kafirin laysa lahum dafi da kafare ba wanda zai cin kuɗi musu wannan azaba wannan azabar daga wa take min Allah bil ma'arish ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi kenan ranan ta'arujul mala'ikatu mala'iku za su hau warruhu warruhu malam jafar duk ranar za su samu su koma zuwa wajen Allah yasa sai ce fasbir sabaran jamila kai hakuri hakuri mai kyau akan mai abin da zai same ka innakum yarawnahu ba'ida su suna ganin abu ne wanda yake da nisa Allah ya ce wa narahu qariba mu kuma muna ganin ya kusa saboda aka san da yake karanta ayin wanda kuma za su yi kisan su kuma suna kokarin hauro masallaci da billahi lazi hannun kusa kusa sai mun ware to rana bakin cikin muke malam jama sai mu zaɓo uniform ja za mu ɗinka tun shi ba kama da kalan jini amma ba za mu yi ba tsakanin mu da malam jafar sai dai addu'a ba za mu yi ba ba nassi da yake ai haka da duk wani mutum wanda muke girmama shi a duniya Biye yadda yake da matsayi ba ma yin wani abu akan shi sai abin da Allah ya ce ayi ko manzon Allah ya ce ayi saboda aka kaga mutuwar malam jafar a najeriya duk wani ahalin sunna abu ne wanda in ya tuna shi ko wucewa ka zo ka ji an sa karatun malam jafar shi ka tuna amma tunda musiba ne sai dai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa bashirus sabirin alladhina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan wannan ya kawo a cikin littafin shi wasailu shi'a na hurrul amili a mujalladi na biyu shafi na 911 yake cewa al-imamu abu abdullahi jafar farik ya ce inna adama musibatin musiba biha al-muslimuna mafi girman musibar da aka samu musulmi da ita ya mautu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita ce mutuwar manzon Allah sannan yake cewa ainihin wato idan musiba ta same ku in ji manzon Allah a cikin fa hadisan su sai annabi ya ce falyadhkur musibatahu bi mutum ya tuna musibar shi da ni fa innaha a'zamu a'zamul masa'ib domin manzon Allah ya ce ran da na bar duniya na kuma zuwa ga Allah ita ce musibar da tafi kowace musiba girma a duniya sannan ya kawo irin waɗannan ainihin wato ya kawo littattafai akwai irin su tahzib irin su al-istibsar na tsuti irin su Al-Wafi, irin su wasa'il shi'a wasa'ilun shi'a irin su jami'u ahadithu shi'a irin su siyama ashura irin su hada'iqun najra duka sun kawo to saboda haka irin su iqbalul a'mal mu abin da muke kai idan wannan wata ya zo na muharram muna kan abin da manzon Allah yake kai saboda haka daga wancan sanda musibar ta faru sai duniya ta dare gida uku sai aka samu nawasi suwaye nawasi mutanen da suke fito da gabas su fili akan mutanen gidan manzon Allah sai aka same su da aka samu nawasi su kuma abin da suka yi sai suka kirkiri ranar farin ciki wanda cika ciki sai ya shigo ta wannan hanyar a nan kasar a dinka fararen kaya a ji ai wane ne ranar shara balma mu a sunnar manzan Allah manzan Allah ce mana a kasa ciki gida uku ɗaya mutum ya ci abinci ɗaya ya sha ruwa ɗaya kuma ya dinga numfashi to sai aka kawo cika ciki dan za ga mutum ya ji ya siyo kaji masha Allah an yi dinki wallahi ya shigo ta wancan hanyar ne masu murna dangane da mutuwar akan jikan mazan Allah da masu murna ba ma tare da su amma ko masu nan kasan kawai an ce musu gashi amma ba wanda yake da niyyar cewa yana yi ne saboda murna akan mutuwa jikan annabi ba wanda yake da wannan to saboda haka masu yin cika ciki wannan shine duk da zaka ga a littattafai wasu malamai na bayani a ma abin da ya tabbata gaskiya wannan a haƙura da shi na biyu su kuma sanda aka samu farin ciki sai wa'annan suka kalubalanci wa'annan me yake shi ya farin ciki dama ba bakin ciki ba su kuma sai suka kirkiri ranar bakin ciki akan mutuwan al-Imam Hussein to dan Allah da wanda ya farin cikin da wanda ya bakin cikin duk waye ya sa su ba wanda ya sa su kenan da wanda suke yin farin cikin da wanda suke yin bakin cikin a matsayin su mai da ita rana ce guda ta bakin cikin duka ba wanda yake kan daidai sai wanda ya kan sunnar manzan Allah to saboda haka ba ma tare da can bangaren kuma mu ba ma tare da nan bangaren mu muna tsakiya dama annabi ya ce khairul umuni awsatuha wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasta eh har wajen cewa Allah ya ce mana walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam kuturu, wa kana na zalika qawama to mu ba ma can ba ma nan mu muna tsakiya muna kan abinda manzon Allah ya tsaya a kai mai manzan Allah ya karantar a yi tara ga wata ga koma wata shine azumi ya karantar a yi don haka duk wanda yake so ya koyi da annabi idan watan ya zo ya tsaya azumi tara ga wata ga koma goma ga wata wannan shine abin da yake wa daidai to me yasa aka kirkiri ranar bakin ciki su bangaren yan shi'a wannan bayanin da muke yanzu muka ce yan shi'ar iraki su suka kira jikan annabi suka kashe shi shine bayanin da ba sa so ya fito wa duniya cewa ga wanda suka kashe jikan annabi kuma dama ai zai yiwu mutum aje a kashe shi da kai kowa ya sani a duniyance yana yiwa wani kuma a zo kofar gidanku billahi ya fi kowa kuka wataƙila wajen kukan ma har tsalle zai hada ya an ji an ta bincike an bincika an bincika sai aga ashe ai wane yana da hannu a kisan wa a kisan wane da kuma dama ai haka yan uwan annabi su suka yi suka je suka ɗauke shi rijiya suka jefa kuma suka dawo suna tawa suna ta kuka wannan shine abin da ya faru da haka tunda musiba ce wannan ba ta da daɗi kuka tilasta mana sai mun yi magana akan ta don Allah ya da gurare daban-daban duk shekara sai mun wannan takardun ajiye su zani duk shekara idan kun zo kun zagaye gari mu kuma sai mu zo mu zagaye gari da karatu haka za a dinga sa Allah in an zagaye gari mu a mu da aya da hadisi da maganganu Allah ya ce sai mu zagaye gari sai a mutane bayani dama mu da inda muka je ba cewa muke gata nan gata nan ba a zo a ji a cewa muke alaikum bi sunnati wa sunnatul ar rashidin abinda muke cewa kenan to wannan kenan maganganun da ya kawo akan irin wannan cewa suna da yawa saboda haka akwai muhimmancin azumi to ina so ya yi magana guda biyu wanda za su zamanto su na ƙarshe wannan littafin siyatul kubra au ar-risalatu adawiyya na ainihin wato shekul islam ibnu taymiya Allah ya masa rahama yanzu yana magana akan yazidu wanda nake so in yi bayani akan ainihin wato shi yazidu, dan kar ɗan dan ya bata ma shi lokaci akan yazidu yake cewa farrafida lamma kana tasubbu sahaba yayin da ya zamanto yan shi'a suna zagin sahabban annabi sarar ulama'u ya amuruna bil uquba sai malamai suka zamanto suna umarni da uquba manya yasubbu sahaba ga duk wanda yake zagin sahabban manzon Allah thumma kaffarat as-sahaba sannan sai suka kafarta sahabban annabi wa qalat anhum ashiya'a suka faɗa abubuwan da basu dace ba akan sahabban manzon Allah yace sai muka ambaci wannan a inda ya dace to har ya zo nan inda yake magana yake cewa wa hadal gulu wannan guluyin da aka yi fi yazid min tarafai akan yazidu akan bangarori guda biyu da waccan kadiyar ta faru sai aka samu mutane sai suka kasu gida biyu akan yazidu da'ifar da ta irin wani kai matsayi suka ɗauka yazidu yana daga cikin wali daga cikin waliyan Allah kai bal ma hasali wasu na ɗauka sahabi ne ibnu taymiya ya ce hmm, bal ma hasali wasu na kirga yazidu a matsayin suna ganin shi kyama wani annabi ne daga cikin annabawan Allah to shine yake cewa hadal gulu fi yazid min tarafai wannan guluyin da aka samu akan yazid daga bangarorin guda biyu khilafu lima ajma'a alaihi ahlul ilm ya sabawa abinda ma'abuta ilimi suka yi ijma'i akan shi sai yace fa inna yazid bin muawiya yazid dan muawiya wulida fi khilafati usman bin affan an haife shi ne a kilafancin usman dan affan kenan shi ba sahabi ne na manzon Allah walam yudrik annabi sallallahu alaihi wasallama bai riski manzon Allah ba Walakana kana min sahaba kuma bai daga cikin sahabbai bi ittifaqil ulama da ittifaqi na malamin Walakana. min al na bid-din salah kuma bai daga cikin al-mashhurina wanda suka shahara da addini da kuma salaha sai ce wa kana min musulmi muslimina kawai shi ne yana daga cikin samarin musulmi ne wala kana kafirin kuma ba kafiri bane wala zindiqin kuma ba zindiqi bane wa tawalla ba'dahu wa tawalla ba'da abihi ala karahata ala qara'ati min ba'd muslimina ya shugabanci mutane bayan baban shi akan wasu mutane ba sa so walidan min ba'dihim kuma wasu na so sai ke ta wa kana fihi shaja'atun yana da shaja'a da karanci walam yakun muzhir al fawahish bai bayyana da alfasha ba kamar yadda ake mai karari a ce mashayin giya ne yana rawa da mata kama ya haki an husumu kamar yadda abokan husuman shi suke ruwaitowa da gare shi sai yake wajarat fi imaratihi umurin azima a zamanin ainihin wato yazidi ɗan muawiya ne abubuwa suka gudana yace na farko maqtal al-husayn kashe jikan manzon Allah da aka yi a zamanin al-imam yazid ne wa huwa lam ya'mur bi qatl al-husayn al-imam yazid bai ce a je a kashe imam husayn ba wala azhar al-farha bi kuma bai bayyana da farin ciki yace a je a kashe shi ba wala nakkata bil qabid ala sanayahu kuma yadda ake ruwaitowa a ce wai an datso kan shi an je an kai mai waye dinga sokawa a kan shi ibn taymiya ce wannan maganan ƙarya ne wala hamala ra'asal husayn kuma bai dauki ba dauki kan husayn ba an kai ne ila sham zuwa sham lakin amara bi man ila husayn wa bi dafihi an al-amr ya dauki ainihin wato ubaidullah bin ziyad ne yace ya zama gwamna shi kuma ubaidullah bin ziyad sai amfani da wa'annan mutanen wanda suka ce yi ne ya zo suka kashe shi to duk malamai sai suka bayani sai ya bayani ana ya ce laifin yazidu idan ma yana da shi shi ne an yi abu a gwamnatin shi ya kamata ya ɗauki mataki bai ɗauki mataki ba wannan kuma a matsayin shi na shugaba in yana da laifin shi Allah zai kama mun bar abin a hannun wa a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yanzu matsalan yanzu wa ya san Umar Musa Allah ya ji kansa Allah ya masa rama dan da yake shugaban kasa rigingimun jin sun faru a matsayin shi na shugaba akwai abin da ya kamata ya ɗauki mataki amma bai yi wani cikin decision ba yanzu dan Allah idan mun tashi za mu ce ne Umar Musa shi ya tura aka kashe mutanen Jos ko za mu ce a matsayin shi na shugaba an yi abin da ya kamata ya ɗauki mataki bai ɗauki mataki ba yanzu dan Allah idan ka je kana ba da labari ka ce shi ya kashe mutanen Jos dan Allah an mai adalci ba ya adalci ba to wannan shine abin da ya faru akan ainihin wato kadiyar al-Imam Hussein saboda haka malamai suke ganin cewa Yazidu tun da dai a matsayin shi na shugaba da aka wannan Ubaidullah bin Ziyad ya amfani da waɗannan mutanen wannan suka kira jikan annabi suka kashe shi ya ɗauki mataki akan sa wannan shine laifin da yazidu yayi na kin ɗaukar mataki akan waɗannan mutanen da suka kira jikan annabi kuma suka ainihin wato kashe shi wannan in ma laifi ne da wannan shine laifin da yazid yake da shi na aka kakka ba kanka wahala ba wanda zai zaka ganshi yana karatu a ce maka to ga wani hadisi an rawaito daga yazid ko ka taba gani babu saboda ba sahabi bane ba tabi'i bane kawai sarki ne daga cikin salakunan wa musulmi masu mulki shi kenan. idan yayi daidai al'amarin yana wajen wa Allah in ya kuskure yana wajen Allah kuma mu yazidu ba mu ɗauka cewa kafiri ba ne musulmi ne yana da kure da ya kuma yana da yana da daidai amma ce wanda kuka yi wai shi ya kama jikan annabi ya kashe shine maka ce wannan maganan ƙarya kuke yi yazidi koda ba musulmi bane koda arni ne yana buƙatan a matsayin shi a matsayin mutum a yi masa adalci ko bai buƙata da wannan maganan ƙarya ne kuma mun kawo maganganun imamai da maganganun malaman ku sun ce wannan suka kira jikan annabi ya zo suka kama shi su ne kuma suka kashe shi shi laifin yazidi an yi abu a gwamnatin shi bai ɗauki mataki ba wannan ne abin da ya faru a cikin wannan matsala saboda haka in dai ba musulunci ake so a kawo cikas ba yadda akwai waɗanda suka riga sai na Husaini mutuwa kuma a baje na shahada ban ga dalilin da zai sa a mai da mutuwa shi zaman to ranar idi ba ranar wa ranar biki ranar tayawa da mutane hankali ranar haɗa gosulo a gari a matsayin wai ana bakin ciki akan mutuwarwa mutuwan al'imamu Husaini to abu na ƙarshe idan musulmi musiba ta zo mafitar shi guda uku ne na farko mu bi kitabillahi riko da littafin Allah na biyu a bi sunnati nabi Sallallahu alaihi wa sallama. riko da karantarwar manzan Allah na uku shine lizimtar fahimtar littafin Allah da sunnar annabi kuma akan fahimtarwa yan mazan jiya su ne sahabban manzan Allah wannan shi kaɗai ne zai maka maganin ainihin wato fitina wanda kowa ya san hadisin irbat ibn sariya wanda manzan Allah ya musu wa'azi saboda annabi ya ce musu manya ishimin kun fa sayar lafin kasira Mai suka ce mai manzan Allah ya ce sai annabi ya ce musu alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidina wallahi duk fitina da ta taso wallahi in kana musulmi ba za ka taba samun waraka ba ka samu ainihin wato kubuta sai in ka dawo mu sunnar manzon Allah Da haka sunnar annabi ita ce jirgin ruwan annabi nuhun da wanda ya shige ta ya tsira wanda kuma duk bai shiga ba yana cikin bala'i shi yasa ashura ne watan wani wata ne kowane wata ne kowane wata daga cikin watannin musulunci a kowane wata baka da ikon kai wata ibada sai in Allah ne ya ka ko annabi a kowane sati baka isa ka kirkiro ibada ka ba sai in Allah ne ya ka, haka kowace rana haka kowane awa baka ita baka kirkiro wata ibada sai Allah ne ya saka saboda haka wanda ya ce Allah ne ya sa shi wancan to sai ya kawo dalilin inda Allah ya ce ayi wannan Allah ta'ala ya shirye da mu manzon Allah an masa rasuwa a rayuwar shi rasuwar da abun ya dame shi bai ji daɗi ba amma ba mu taɓa ji an ce annabi ya kirkiri wata rana ba misali ranar bakin cikin mutuwan na na Khadija ranar bakin cikin mutuwan Ibrahim ɗan shi ranar bakin cikin mutuwan Abdullahi ranar bakin cikin mutuwan wane ne duk a 'ya'yan annabi Fatima ce kawai ya rasu ya batta Allah ta'ala ya shirya da mu da haka wannan su ne bayanai dangane da ainihin wato wannan hadiya Allah ta'ala ya shirya da mu da haka za mu tsaya nan abinda muka faɗa dai ne Allah ta'ala ya ba mu lada abinda kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya shirya da mu kuma duk wanda ya ji an faɗi wani abu ba wani wanda muke yi don wai a ci mutuncin wani a'a fahimta ce fitina ce ta taso aka tilasta mana sai mun dinga yin magana a kanta wanda da babu ruwanmu na tattauna wannan matsalan a cikin al'umma musulmi domin ba matsala ba ce mai daɗi amma tun da wasu suka ɗauko ta sai ya zama to shi ne sha'ar din na shigar da wasu cikin addinin su mu kuma ya zama dole sai mun wa mutane bayani akan ga abin da yawa ga abin da ya faru Allah ta'ala ya shirye da mu saboda haka zamu tsaya nan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da Allah mun yi tsammanin cewa kamar yadda muka faɗa a baya cewa akwai wanda yake da bukatar tambaya zai rubuto ne malam a karanta wa malam sa'annan malam ya ba da amsa kan tambayoyi a ranar juma'a da ranar asabar akwai muhadara za a gabatar a haubakar masallacin hausawa inda mala yake limanci wanda mala aminu ibrahim sautin sunna da mala abubakar bilibas za su gabatar da muhadara din kuma insha Allah yanzu Thank ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إذا أكوي تنبيه تنا gobe ma muna da karatu a nan insha Allah gobe ma ma iya ansa tambayar da izinin Allah